نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحق هو السلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة مريتين لتنين أشرين دبيو قوة المحرم الشكرة تدبو إيدة أليه دود أربعين دتقص هجرا من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة ومدينة مدينة wanda ya daidai da shi daga watan bakwai a shekara ta 2026 miladiya a wannan darasi namu mai albarka na karatun littafin al'aqidatu tahawiyya ta imamu abu ja'far al-tahawi al-warraq Allah ya ji kansa da rahama daga wannan masallaci mai albarka na masjidul qur'an wanda ke unguwar bacira a birnin kano yau insha Allah za yi darasi na talatin daidai in ba manta ba muna karatu a ƙarƙashin matashiya ta tamanin da hudu magana akan ashafa'a ceto inda imamu tsahawi ya ce washafa'atun lati da karaha lahum haƙƙun ceton da allah ya tanadar wa bayansa na gari gaskiya ne kamar ruya fil akbar kamar yadda aka rawaito a cikin hadisai to muna sharhin wannan magana daga maganganun shek Fauzan inda yake cewa hazihi hiya shafa'atu thabitatu bi shurutiha wannan shine ceto tabbatacce tare da sharuɗansa sai ce wahiya anwa kuma wannan ceto nau'i ne daban-daban min ha daga cikin nau'ukan ceto anwa'un khassa bin nabi akwai nau'ukan ceton da suka keɓanci annabi sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai zai irin wannan ceton hatta annabawa da sauran manzanni ba za su iya wannan ceton ba manzan Allah kaɗai Allah ya tanadar wa irin wannan ceton za mu ji wani iri ne sai ce wa anwa'un mushtaraka akwai kuma ceto nau'i nau'i na haɗaka wanda annabi zai yi irinsa wasu annabawan ma za su yi irinsa wasu mala'iku za su yi irinsa wasu daga cikin salihan bayi Allah zai ba su su yi irinsa bainahu wa baina gairihi, da haka tsakanin annabi da waninsa za su yi tarayya wajen yinsa min al-anbiya daga annabawa wal mala'ikati da mala'iku wasu salihin da salihan bayi والأفراق الذين ماتوا قبل البلوغ ديارا كانانا دا سكا متكن سبلغا نمسلمي ثم وطن ذات يشيتو وذات يشيتا سوكما إيايان ذات يشيتا كل هؤلاء دكا وطن دا أكا أنبتا يشفعون عند الله سبحانه وتعالى ذات يشيتو أوجن ألا ميجرما دا أوككا shi yasa idan Allah madaukakin sarki ya ƙaddara maka ɗanka ya mutu ɗaya ko biyu ko uku to insha Allah in dai kai musulmi ne ba za ka shiga wuta ba sakamakon wannan jarrabawa da Allah madaukakin sarki ya yi maka matukar ka jure kuma ka ɗauki ƙaddarar. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana karantar da mata ya gaya musu wannan falalar ya ce babu wata daga cikinku wacce za ta binne 'ya'ya uku ma'ana 'ya'yanta guda uku za su mutu suna ƙanana ba su balaga ba face sun hana ta shiga wuta wata mata sai ta ce ya ma'aikin Allah har guda biyu ma domin wa biyu ne suka mutu sai annabi ya ce ko biyun ne ma to matan da kansu suka ce mun lura da cewa da mun ce ko ɗaya ma annabi zai ce ko ɗayan ma to da dai wannan ya tabbatar da cewa mutuwar yaro karami kafin ya balaga jarabawa ce babba ga iyayensa idan suka yi haƙuri suka ɗauki ƙaddara ba su yi abin da ya saba wa shari'a ba wanda zai cinye musu lada to insha Allah waɗannan yaran nasu za su cece su amma da sharaɗin su ɗin kuma su mutu da imani ko da 'ya'yanka dozin ne suka mutu in ka mutu kana shirka wuta za ka domin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة daka duk wannan falalar da za ku ji ana faɗa ta masu tauhidi ce kaɗai shi yasa kullum muke faɗa muke nanata ga dukkan mai hankali ya sani tauhidi ba abin wasa ba ne shi tauhidi ita ce wani agreement tsakanin Allah da bayi in ka cika shi ko baka da matsala in ma akwai matsalar da sauki Allah zai iya kau da kai amma matuƙar ba ka da shi to ko da me ka zo Allah watsar da kai zai duk yawan sallar ka in ba tauhidi a banza ce duk yawan azumin ka in ba tauhidi a banza ne ko annabi ne ya haife ka in baka mutu da tauhidi ba a banza ne huta zaka je kai ko ka haifi annabi daga cikin annaba in ka mutu ba tauhidi Allah kona ka zai ba ruwansa da cewa kai ne uban annabuwa ne to da haka wannan yake nuna mana tauhidin nan ba abin wasa bane da haka mu yi kokari duk abin da zai matsa zai taba mana tauhidin mu to mu nisance shi kuma mu ga mun yake shi kuma mu roki Allah ya tsare mu da shi to sannan kamar yadda na faɗa kuma ya zama mutum ya yi abin da shari'a ta ce ba ɗanka ya mutu kuma ka ɗauki camfi ko wani kaza ko wani kaza ba cewa ai ido aka sa masa ai baki ne ya kama shi ai kaza kaza ai kaza kaza ko ka zo kai ta kukan kere kai ta kuka kuka kuka kuka rakin ka ya bayyana har ka rinka tuhumar Allah ko ka rinka jin haushinsa irin abin da wata mata ta yi ko wata mata ce tana da wani yaro a madina shi kadai take da shi tana son sa sai Allah ya jarabce ta sai ya dauki rayuwarsa ƙarshe ta je ta tare a makabarta a kan ƙabarin yaron kullum kuka wata rana manzo Allah ya zo wucewa ya tarar da ita sai ce baiwa Allah ki tashi ki je ki yi haƙuri ko daga kai ba ta yi ta kalli annabi sallallahu alaihi wa sallama ba saboda bacin rai sai ta ce ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati jajiki ka bani waje irin abin da ya same ni dan kai bai same ka bane manzo Allah ko kula ta bai tafi yasa. sai can aka zo aka ce da ita ke baiwa Allah me wancan bawan Allah ya ce da ke kuma kin san wane ne sai ta ce a'a dan ko daga kai ta kalle shi ma ba ta yi ba sai aka ce mata to annabi ne ta ce kunji kunji kuma abin da ya gaya mun. sai hankalinta ya dawo jikinta sai ta biyo annabi a guje har gida ta ce da na zo cikin sauƙi ban tarar da mai tsaron ƙofar gida a gidan annabi ba kai tsaye na kutsa sai ta zo ta ce ya ma'aikin Allah yanzu na dogara ga Allah na yi haƙuri sai annabi ya ce a innama wa inda sada ula ba haƙuri kika yi ba uwar bari kika gani haƙuri shine lokacin da musiba ta same ka ka daure ka jure ka yi abin da shari'a ta ce amma idan ka ciza ka ciza ka ga ba zai yiwu ba sai ka dawo ka ce ka yi haƙuri to ƙarya kai uwar bari ka gani in ba za ka yi haƙurin ba to yi abin da za ka yi a lokacin ina fata an gane to da haka malamai suka ce dole sai mutum ya kiyaye adab na shari'a a irin waɗannan lokuta shine yake cin gara basar irin waɗannan ladaddaki da aka tanada to da haka yara da suka mutu kafin su balaga ko ɗaya ko biyu ko uku insha Allah za su ceci iyayensu in dai iyayen sun mutu da tauhidi to ceto kamar yadda muka faɗa kuma kamar yadda za mu ji iri-iri ne ko dai su cece su su hana a sa su a wuta in sun yi wani laifin da za a sa su a wuta tun a matakin farko ko kuma an sa su a wutan amma su ceto su su fito da su ko kuma suna aljanna su cece su a ƙara musu daraja a aljanna duk wannan ceto ne da yawan mutane suna munana wa kalmar ceto zato da fahimta wani da ya ji an ce ceto sai ya ɗauka kawai an shiga wuta kenan shi yasa za ku ji wasu a wani lokaci sai su ce su ba sa son ma a kai ga sai an cece su ayin an ce sai an cece ka to ta ɓaci kenan to ba haka ba ne shi ceton ba yana nufin kawai sai ka shiga matsala a fito da kai shine ceto ba kana aljanna sakan kilas sai Allah ya ce a ɗauke ka a mai da kai fes kilas shi ma ceto ne kana aljannar da bata kai firdausi ba sai Allah ya ce a ɗauko ka a mai da kai firdausi shi ma ceto ne to kaga irin wannan ceton abin ki ne abin so ne to shine shek zan yi ci gaba da cewa wa amma shafa'atul khassatu bin nabi sallallahu alaihi wa sallama fa hiya anwa shi kansa ceton da yake banci annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi kadai zai yi shi iri iri ne awwaluha na farko shafa'atu, alaihi salatu wassalam fi ahli al ceton da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi wa duk waɗanda suke filin tashin alkiyama har mushrikai wannan ceton zai shafe su an gane ko idza tsala al yawm al in tsayuwa tai tsayuwa a ranar tashin alkiyama wanda yana daga cikin sunayen da Allah yake yawan gaya wa ranar tashin alkiyama shine yawmul qiyama qiyama qiyama me ake nufi da kiyama daga kiyamu ne tsayuwa me yasa aka yawaita ce mata tsayuwa tsayuwa saboda akwai tsayuwa ta tashin hankali a ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah zai matso da rana ta zo kusa da kan yan adam tsakaninta da kan yan adam bai wuce mil daya ba mutane za su yi gumi saboda zafin rana wani guminsa zai shanye shi zuwa idan sawunsa wani zuwa ƙaurinsa wani zuwa gwiwarsa wani zuwa mararsa wani zuwa ƙirjinsa kai wani guminsa ma zai shanye shi dukansa gwargwadon zunubin ka gwargwadon yadda rana za ta fi ƙona ka kuma za ka fi yin gumi to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk halittar Allah tun daga na farko har na ƙarshe Allah zai tara su a waje ɗaya da haka kun san za a yi turmutsutsu manzo Allah yace duk mutane akan babban dan yatsan su za su tsaya babu faɗin wajen da za ka tsaya da kafarka duka to sannan wannan tsayuwa za a yi ta ne na shekaru aru aru ba wai shekara ɗaya ba aru aru shekaru Allah zai yi birin da mutane ya ki kula kowa kuma ba wanda ya isa ya shige gaba ya masa magana to a wannan lokacin ne in wahala ta yi wahala duk mutane bakin su zai haɗe da kafiran da musulman da munafukan da maguzawa da wanda suka ce ba Allah ma duk za a haɗa baki dole uwan naki sai a ce kawai a nemi mafita to shine sai a fara zuwa wajen annabawa kamun kafa sai a tafi wajen annabi nuhu ya ce ba zai iya ba sai dai a je wajen ibrahim a zo wajen ibrahim ya ce ba zai iya ba sai dai a je wajen musa a je wajen musa ya ce ba zai iya ba sai dai a je wajen isa a je wajen isa ya ce ba zai iya ba sai dai a zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne top ƙololuwar bayan allah a cikin bil adama da Allah bai yi mai darajar waɗannan ba amma dukkaninsu sun ce ba za su iya ba sai manzo Allah kadai za su turowa idan aka zo wajensa sai ce ana laha ana laha wannan daman damar tawace tawace ni kadai Allah yayi wa alkawari zan iya yin magana a wannan wajen to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai ya tafi gaban zatin Allah sai je wa Allah sujjada yace Allah zai watsar da ni ni ma bai saurare ni ba ya kyale ni iya lokacin da ya ga dama saboda isa ya ce zai kimsa min zikirin da zan masa kirari da shi a cikin sujadar ya ce ko ni yanzu ban san meye zikirin ba sai na faɗi na yi sujadar a gabansa sannan zai kimsa mu in kira in masa yabo da kirari da wannan zikirin to sannan Allah subhanahu wataala sai ce ya Muhammad irfa ra'asak ya Muhammad daga kanka wasal tu'ta tambayi duk abin da kake so za a baka washfa'atu shaffa nemi ceto za a baka sai ce ya Allah ina roƙon alfarmar a zo a saurari mutane a yi musu hisabi ‘yan wuta sun ce gwandama wutar da nan to shi ne a lokacin Allah subhanahu wa ta'ala zai sa mala'iku su taho da mizanin auna ayyuka shi ne wa naza ulmawa zinal kistal yaunil kiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin da haka Allah subhanahu wata'ala zai zo don yin hisabi a wannan lokaci to wannan ma ceto ne kuma wannan annabi ne kadai zai iya shi duk annabawa da manzanni da mala'iku Allah bai ba su damar su yi ba shi kadai Allah ya ba kuma shi ma tun daga nan duniya Allah ya ce ya shirya ba wai kawai gara basa ba ce aiki ne tukur asamin ne aka dora masa a duniya yayi dan ya samu wannan matsayi domin a suratul isra Allah ya ce wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda lalle cikin dare ka rinka yawan sallah ya kusa ubangijin ka zai tashe ka a wani matsayi na yabo to da haka tun a nan duniya Allah ya gaya wa manzo Allah zai bashi wannan matsayin amma ya dage da ibada me wannan yake nuna mana daraja a wajen Allah ba da alfarma ake samun ta ba da me aiki tukuru in alfarma ce ba wace manzo Allah bai da ita amma sai da Allah ya ce masa yi aiki tukuru nana Aisha ta ce ko yana yin sallar dare har kafarsa tana kumbura har ta yi ruwa har ta fashe amma bai daina sallar dare ba saboda ya samu wannan darajar kuma shi yasa ya ce mana duk lokacin da kuka ji ana kiran sallah ku bi mai kiran sallah ku faɗi abin da yake faɗa idan ya gama ku yi min salati sannan ku roƙa mun wasila wani matsayi ne Allah ya tanade shi kwaya ɗaya ya ce wani bawa ɗaya cikin bayansa zai bawa ina sa ran ni za a ba shi ne muke cewa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasila wal-fadila وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد manzala yace duk wanda yake yin wannan addu'ar bayan kiran sallah bayan ya bi mai kiran sallah kuma ya mutu da imani to lallai zan cece shi ka roƙa min in na samu kai ma zan tuna da kai to wannan ceto ne keɓantacce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin nau'ukan ceto da suka keɓanci annabi da ta wannan ceton naka ne shi kadai to sannan ya ce idza qala al mawqif yawm al qiyamati wannan ceton za a yi shi ne in tsayuwa ta yi tsayuwa a ranar alkiyama washtadda al karbu damuwa ta tsananta gabayi washtadda az zihamu turmutsutsu ya tsananta wadanati shamsu min ru'usi rana yi kusa kusa da kawuka wa hasala al karbu al azimu damuwa mai girma ta auku ahlul mahshari yuriduna man yashfa lahum to duk mutanen filin tashin alkiyama za su nemi wane ne zai cece su a wajen Allah li fasli alqada'i bainahum dan Allah ya zo ya rarrabe hukunci tsakanin su wa sarfihim min hadha almawqif dan a dauke su daga wannan tsayuwar rana imma ila jannatin ko zuwa aljanna wa imma ila narin kai ko wuta ma za a je gwanda aje saboda bala'i yayi bala'i fa yadhhabuna ila adama da farko za su tafi wajen annabi adamu fa ya ataziru sai ce ba zai iya ba ya nemi uzuri li haibatil maqami saboda kwarjinin wannan tsayuwar kwarjinin Allah na wannan lokacin Adamu ma ba zai iya ba to kai da kace shehun ka zai iya zai ɗebi mutane a babban riga abinda kake so baka ce mana shehun ka yafuwa Adamu a yaran masu hankali idan an ce Adamu ba zai iya ba sai kace shehu na zai iya me kake so ka ce shehu ya fi Adamu bilisanil hal wannan shine abin da mai hankali zai fahimta a zancen ka. karka ce ni dai ban ce ya fi adamu ba to da mahaukata kake magana ai da masu hankali kake magana duk lokacin da aka ce wane ba zai iya ba wane zai iya ana nufin wanan ya fi me ya fi wane ibrahim ba zai iya ba Ka ce shehun ka zai iya me kake nufi ya fi ibrahim musa ba zai iya ba Ka ce shehun ka zai iya me kake nufi ya fi musa isa ba zai iya ba Ka ce shehun ka zai iya me kake nufi ya fi isa to sai aka ce annabi ne zai iya sai ka ce shehunka zai iya nan kuma ka daidaita shi da annabi amma a yaren masu hankali masu ilimi masu fahimta kuma ka san da masu hankali kake magana ba wuce ce in mafaɗin magana wawa ne mai jin tafa ba wawa ba ne shi yasa sau da dama muke faɗa da yawan 'yan ɗariƙo sun daidaita shehunansu da annabi kai wallahi a wasu lokutan suna ba shehunan su darajar da ko annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa ba shi irin wannan daraja kuma mun sha faɗa haka kuma wani ya taɓa mana musu mun kuma zo mun karanta duk wata daraja da aka ce annabi yana da ita sai da suka ce shehu ma yana da ita suka yi surkullan zance suka ce ma jaza ayyakuna mu'jizatan li nabi wai jaza ayyakuna karamatan li wali duk abin da zai yi ya zama mu'ujiza ta annabi to zai yi ya zama karama ga wani wali to kaga anan an shaka batalla in ka yadda da wannan da haka kenan shehunnai daidai suke dawa da annabawa tunda duk abin da annabi zai iya da sunan mu'jiza wali ma zai iya da sunan karama to kaga in ka yadda da wannan to duk abin da annabi za a iya ce maka shehu tijjani ma yayi kamar yadda suka faɗa to da ka mu aqidar mu manzo Allah bai da sa'a a cikin halitta Allah irin yadda Allah bai da sa'a cikin halittarsa shi ne mahaliccin kowa duk wanda ba shi ba bawansa ne bai da abokin tarayya bai da kishiya to idan aka yi ƙasa kuma cikin bayi manzo Allah kuma bai da sa'a haka ba za mu taɓa yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da zai yi wani wani shehu zai iya ba ƙarya ne wallahi ƙarya ne in haka ne to kenan shehun ya zama shi ma annabi hauka kake yi wanda aka yi wa wahayi ya zama daidai da wanda ba a yi wa wahayi duk da afakaice suna cewa shehun nasu shi ma wahayi ake masa wahayi ake masa to da dama sai ce ya ga annabi kiri da muzu ya ce masa kaza ya ga annabi kiri da muzu ya ce masa kaza kuma na shari'a to kaga yana nufin ane masa wahayi kenan ko Allah ya kimsa masa a ransa ya ce masa je kaza je kai kaza kaza je kai kaza kaza to mu ba mu yarda da wannan ba kuma duk wanda ya yarda da wannan kafirci ne aqida ce ta kafirci to daka fa ya'taziru fa ya'tazira sai adamu yayi hanzari ma'ana ya bada uzuri li haibatil maqami wa jalalatihi saboda kwarjinin wannan waje da buwayar wannan waje thumma yadhhabuna ila nuhin sai mutane su taho wajen annabi nuhu alaihi salamu awwala rasulin awwalu rasulin wanda shine farkon manzon da Allah ya fara turowa duniya fa ya atazira shi ma sai ya bada hanzari wannan ana bamu ne a takaice idan muka koma hadisu shafa'a cikin littattafan hadisai wanda ya faɗi labarin yadda abin zai faru kowane annabi fa in an zo sai an masa kirari yanzu in an je wajen adamu sai an faɗi darajojin adamu guda biyar wanda shi kaɗai allah ya bawa bai bawa wani ba daga cikin halittu daraja ta farko shine halittar da allah ya yi shi da kansa amma banda adamu duk wani dan adam da ka sani a duniya mala'ika Allah ya turo ya suranta shi amma shi adamu da kansa Allah ya suranta shi da hannunsa inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qawluhu sajidin da iblis ya kiwa annabi adamu sujada me Allah ya tumce shi da shi ma man aka an tazuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana kai sujada ga wanda na halicce shi da hannuna da kaina astakbarta barta amkunta min al wannan daraja kenan ta annabi adamu ɗaya. annabi adamu shi kaɗai ne halittar ɗan adam da Allah ya sa ta aljanna ba tare da an tashi alkiyama ba shi adamu tun farko ma aljanna aka yi ko a sama aka yi shi aka sashi aljanna amma har annabawa da manzanni duk sai bayan alkiyama za su shiga ina aljanna shi yasa malamai suke tattaunawa wai shin aljannar da aka shigar da annabi adamu ya ci bishiya aka fito da ita aka fito da shi shin ita ce ku aljannar da in mun mutu za mu shiga wasu ce ba ita bace a wata aljanna ce ya tara hazan haka amma ba gaskiya bane ita ce dai domin annabi Musa wata rana ya tambayi Allah ya ce ya Allah nuna min Adamu ina da tambayoyin da nake so in masa tare da tsakanin annabi Musa da annabi Adamu mulamulan shekaru ne amma cikin tattaunawar da annabi Musa yake da Allah wata rana ya ce ya ubangiji kai min izini in ga Adamu ni ina da wasu tambayoyi da zan masa shikenan sai Allah ya tada annabi Adamu ya hada su da annabi Musa sai annabi Musa ya tambaye ya zargi annabi Adamu da abubuwa guda uku yace kai ne babanmu abu biyar Allah ya yi maka amma duk da haka ka fito da mu daga aljanna ka jefa mu wahala duk wannan tsadar fetur kai ka ja mana adamu da baka duk wannan tashin dala kai ka ja mana duk wannan kaza kai da baka fito da mu daga aljanna ba yanzu muna can muna huta ta annabi adam yace kai Musa yaro kenan ta yaro kyau take ba ta karko yace yanzu kana zargi na da abin da aka kaddara min zan yi tun kan a haife ni da mulamulan halice ni da mulamulan shekaru ai tintini daman Allah bai yi za ku dawwama aljanna ba da ya yi ni ya kai ni aljanna dan in gano muku ne cewa akwai ta amma ku daman yan ƙasa ne min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum na nukhrijukum daratul ukhra to sannan yace Allah ya halice ka da hannunsa ya sa ka aljanna ya sa duk mala'iku sun maka sujjada ba wani dan adam da Allah ya taba tara mala'iku duka yace su sujjada su gaishe shi sai annabi Adamu wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu Allah ya sa ka ka zama halifansa a bayan ƙasa wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa waɗannan abubuwa duk darajoji ne na annabi adamu in an je kan a ce masa fa ya shige gaba ya je ya roƙa mana Allah sai an gaya masa waɗannan matsayin naka kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza ai masa kirari amma duk da haka ya ce wallahi ba zan iya ba so kuke ku mun ingiza mai kan turuwa wallahi ba zan iya ba kaga sanin Allah da girman Allah da annabawa suke gani abinda Adamu zai ce zai ce din na ji waɗannan abubuwan Allah ya yi mun su na gode masa amma ba ku san kuma duk da haka ya sa mun doka ɗaya na karya ba yanzu da wani ido zan je in kalli Allah ya yi sha tara ta arziki doka ɗaya ya sa mun kar in ci wata bishiya na ci ita ta ja mun duk abin da ta ja mun. to ni ba zan iya fuskantar Allah ba a wannan lokaci ina jin nauyi ku tafi wajen Nuhu shi ma nuhu aje a yi masa nasa kirarin kai ne farkon manzo kai ne kafi kowane manzo tsawon rai a duniya kai ne da addu'a ka Allah ya kifar da duniya kaf dinta a rabbahu anni maghlubun fantasir rabbi la tazar alal ardi min alkafirina diyara wannan addu'ar annabi nuhu ce bakan damiyar addu'a ya amma a sanadiyar ta sai da Allah ya shafa duniya kaf da ruwan tufana Allah ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza nuhu sai ce din naji amma ba zan iya zuwa in fuskanci Allah ba da kunya ni na roƙi Allah a sanadiyar addu'a ta Allah ya kifar da duniya yace to ina jin kunya in tankara Allah da wannan sai ya ce to a zo wajen Musa shi ma a zo a yi masa kirari kai ne abokin maganar Allah kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza ka wuce gaba ƙila Allah ya ga alfarmarka ya saurare ka ya cece mu daga wannan hali sai ce din naji amma ba zan iya ba saboda ni ina da wani boyayyen laifi da na taɓa yi shine na taɓa kashe wani mutum Allah maɗaukakin sarki ya rufa mun asiri ya kuma yafe min da haka ban manta ba ina tsoron kar in je garin roƙon Allah ya tado min da wannan laifin da haka ba zan iya ba ku tafi wajen Isa a zo wajen Isa a ce kai ne ruhin Allah kai ne maganar Allah kai ne kaza kai ne kaza shi ma ai masa nasa kirarin sai ce to ai duk uzurin da na gaba suka baku bai kai nawa ba ni nawa ai ya fi muni domin ni ne aka rinka daidaita ni da Allah ni ma aka ce min Allah ne da wani ido zan kalla Allah ba zan iya ba to ne zaka ga daraja da kima da martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bayyana akan dukkan sauran waɗannan annabawa to yanzu dan Allah idan ka ce shehun ka zai iya to shi kuma da me za a masa kirari da batar da mutane da yi da koyar da mutane cewa kowa Allah ne da yafe wa mutane sallah da halatta wa mutane haram da shi za a yi masa kirari ko da me sai ka gaya mana da me shi kuma za a yi masa kirari Annaba dai duk gashi hadisi ya nuna kan a ce da su su wuce gaba sai an musu kirari da wasu falaloli da Allah ya ba su ko ba haka ba to amma shehunka da kishiyantar manzon Allah da yazo yayi duk abin da annabi yazo da shi sai da yazo da nasa dan ya kishiyanci na annabi da wannan za a yi masa kirari kuma shi manzon Allah Allah ya ce wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yaba saka rabbuka maqaman Mahmuda. wannan aya ce da Allah ya alƙawata wa manzon Allah zai bashi wannan matsayi kai ina tan shehunka shi kuma me aka ce idan a bashi wannan sai ka gaya mana yanzu kai muke jira to da ka ce sun zahabu na ila Musa sai mutane su tafi wajen annabi Musa kalimillahi abokin maganar Allah fa ya zira shi ma sai faɗi hanzarinsa sun zahabu na ila Isa sai mutane su tafi wajen annabi Isa alaihi salamu amincin Allah ya tabbata gare shi fa ya zira aidan shi ma sai ba da uzuri sun zahabu na ila Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahibil maqamil mahmudi wal haudil mawrudi sahibi shafa'atil uzma sallallahu alaihi wa sallam faya kula shi sai ya ce ana laha wannan dama ta ce ana laha wannan dama ta ce kuma ya aci sannan annabi ya taho faya khirra sajidan baina yadayi lahi ya faɗi gaban zatin Allah ya yi sujada ya faɗi gaban zatin Allah ya yi sujada to kaga wannan shine sanin Allah amma yanzu wani mahaukacin zuwa zai ce ai shi banzu Allah shi ya isa ai daman ba a ce bai isa ba amma mecece isar bin Allah ce isar a yi su shehu ai sai abin da suke so za a yi kai wani abin ma ba a faɗa to a faɗa mana in ba tsoro ba dole kai don za ka yabi wani sai ka wulakanta Allah sai ka daidaita shi da Allah annabawa masanan Allah sun san girman da Allah yake da shi da haka sun san su bayi ne ga Allah biyayyar su gare shi ce ta ba su girman to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya fadi gaban zatin Allah ya sujada cewa ya fadi gaban zatin Allah ya sujada ya nuna shi menene a wajen Allah bawa ne bawa ne ba sa'an Allah bane ba abokin tarayya Allah bane bawa ne wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina الحمد لله الذي أنزل على عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ماذا لا تكسني ني باواني كتير من bawan Allah, kuma من ذن sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ku yadda za a aikace da bawa da mai bawa ɗaya suke ba zai yi ba ba yadda za a yi a hankalce ka ce da bawa da mai bawa kuwa ɗaya suke a'a ko shakka babu da bawa da mai bawa ba ɗaya bane ba da haka manzon Allah bawan Allah ne balfiyayyun bayin Allah bawan da Allah da kansa yake alfahari da bautar da ya masa bawan da shi yafi kowane bawa sauke haƙƙin bauta ga Allah shi yasa Allah yake kiransa da wannan suna to da ka fa yakhirra sajidan lillahi bayna yaday Allah sai faɗi fadi gaban zatin Allah ya sujada wa ya hamadahu ya yaba Allah wa yusni alaihi ya tagoita masa yabo wa yad'uhu ya roke shi hatta yuqala lahu har a ce da shi irfa'a saka daga kanka wa sal tuta tutahu roki za a baka duk abin da kake so washfa'atu shaffa nemi ceto na abin da kake so za a baka ba'adad du'a'i bayan ya yi addu'a wal izani bayan Allah ya masa izini sallallahu alaihi wasallama to abin lura da kyau la ba mubasharatan Manza Allah kansa ba kai tsaye yake tafiya ce to ku zo mu tafi ba kai na wutar tafi na aljanna tafi aljanna ba haka yake ba ba kuma haka zai ba a'a sai ya ba abin bisa ga ka'idarsa kamar yadda muka faɗa a karatun baya duk isan mai isa in Allah ya sa sharaɗi sai an yi me sai an cika sharuɗan ceto ba a yi sai da me izini man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini to ko manzo Allah sai ya nemo izinin sai da yaje yayi sujada yayi lallashi yayi kamun kafa yayi yabo yayi kirari sannan aka ce tashi an maka izini kaga wa la yashfa'una illa liman yartada illa min ba'di ayya ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda kaga tana nan tana aikinta to amma duk a ceton da zaka ji ana cewa waliyai za su babu maganar neman izini su manya ne su yan gaba gaɗi ne abinda suka ga dama suke yi to da wannan kai ka san ƙarya ne ba ceton da ƙur'ani yake nufi za su yi ba to kwa in ba ceton da ƙur'ani yake nufi za su yi ba kai ka san gaibu ce ƙarya ne ba wannan ceton kwata-kwata babu shi ceton ka tafi gaban kanka ka ce wai za a yi kaza wallahi ƙarya kake a filin tashin alkiyama ko kai waye babu wannan ceton Cetan da zaka ji ana cewa wai ko Allah bai so ba wal iyaz billah wai shehu zai kaza kai ƙarya ne wallahi in dai ba ku ji nauyin ku ce ko Allah bai so ba mu kuma ba za mu ji nauyin mu ce shehu ƙarya yake ba ƙarya yake duk cewun da yake zai maka ceto na gaban kansa a lahira ka ce ƙarya yake sau dubu miliyan da haka la yashfa'u mubasharatan manzo Allah kansa ba gaba gadi kai tsaye zai tafi ceto ba bal yasjudu sai yayi sujada gaban zatin Allah wa yad'u yayi addu'a wa ya maimaita yabo alallahi ga Allah wa yatawassalu ilayhi yayi kamun kafa da magiya ga Allah bi asma'ihi wa sifatihi da sunayensa da sifofinsa thumma yu'zana lahu sannan ne za a yi masa izini bi shafa'ati yayi ceto sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma yashfa'u fasli sannan ya nemo mana ceto dan a zo yi mana hukunci a rarrabe bainal khala'iq tsakanin halitta fa yaqbalu Allahu shafa'atahu nan take Allah zai karɓi wannan ceto da annabi zai nema wa ya ati subhanahu wa ta'ala li qada a lokacin ne Allah zai zo zuwan da ya dace da shi filin tashin alkiyama inda za a yi hisabi baina ibadihi dan ya rarrabe hukunci tsakanin bayinsa qala subhana Allah mai girma da buwaya ya faɗa kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka tabbas idan aka daddake ƙasa daddakewa a rabbuka a lokacin ubangijinka zai zo wal malaku da mala'iku saffan saffa suna cikin sahu sahu dan me Allah zai zo dan yayi hisabi tsakanin bayi suratul fajri aya tana cikin suratul fajri aya ta 21 zuwa ta 22 wa qala subhanahu haka Allah madaukakin sarki ya sake cewa hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu ba abin da ya rage musu suke jira face sai Allah ya zo musu fi zulalin min al-ghamami a cikin inuwar gizagizai wal da mala'iku wa qudiyal amru a lokacin za a zartar da al'amarin hisabi wa ila Allah turja'ul umur kuma al'amura duk ga Allah za su koma wannan aya tana cikin suratul baqara aya ta 210 da ka shakka zai yace hadhihi shafa'atuhu alaihi salatu wassalamu wannan shine gagarumin ceto wanda manzo Allah kadai zai yi abincin Allah ya kara tabbata gare shi fil fasli dan rarrabewa bainal khalaiqi tsakanin halittu wahiya maqamun azimun wannan matsayin babban matsayi ne ba wata kujera da ta kai wannan kujerar girma a duniya da lahira kuma kujera ce kwaya ɗaya mutum ɗaya ne zai hauta kuma manzo Allah ne zai hauta wannan kujerar ta fi a ce kai ne sarkin duniya domin ita wannan kujerar sarauta ce ta duniya da ta lahira duk sarakan duniya suna wajen tun daga sarkin farko har sarkin ƙarshe duk shugabannin ƙasar duniya suna wajen tun daga na farko har na ƙarshe duk wani mai mukami da ka sani yana wajen amma ba wanda zai hau wannan kujerar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to matsayin ba na wasa bane babban matsayi ne sharrafa Allah bihin nabiyya Allah ya girmama annabi da wannan matsayi to yanzu kai ka zo ka rakito wani ka zo ka hada shi da shi kuma wai maka shiru ai baka isa ba wallahi kawai kai mana yaye yaye da wani abin nan ɗinka kawai ka zo to idan ka ce shehun ka zai irin wannan ceton daidai yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kenan kujerar ba ta annabi bace kadai shi yasa wasu malamai suke faɗa kuma gaskiya ne ba abin da ɗan ko suke wa manzo Allah sai hasada duk wani matsayin sa sai an raba masa wani a ce abu sunnarsa su kawo su kakaba bid'a su kullun su so suke su rage wa manzo Allah mabiya ga zikirinsa ga nasu don su kwakwashi wasu su raba su da nasa su kai sa nasu ana tafiya madina sun kwashi mutane kaulaha ana kaza suna ka duk inda a makka akwai ruwan zanzan sun hada mutane da wata riziyar zartsi a senegal ana zuwa ana ɗebo ruwan zartsi ka sha zuwa ruwan zartsin garin ku ya ci ma amma ban da wahala ka tafa ƙauyen senegal can ƙauyen eh, senegal ka ji ka ɗebo ruwan zartsi Senegal fa bata kai Najeriya ba ko ta kai ta wannan ita ce maganar gaskiya Senegal bata kai Najeriya ba ko a wajen arna ko ko su yan Senegal din sun san haka wallahi ko dan Senegal ya san Najeriya uwa ce a Afirka Senegal kuma tana cikin kasashen Afirka ba ma kawon mu ba kanwon mu bace wacce take bin mu a baya ba in za a lissafa kasashen Afirka sai ka in ka faɗi Najeriya sai ka faɗi wajen kasa biyar kan ka zo Senegal amma saboda batan basira dan Najeriya dauke ka akai ka kauyen Senegal ɗebo ruwan zarfi saboda baka da wayo waya ka rinka fatan wai ka ji baki ya je ya kalli bakaki ka ji baya wallahi aba ne Allah ya kiyaye وهي المقام المحمود wannan shine matsayin da ake kira da al-maqamul mahmud da Allah yace asa ayyabaka rabbuka maqaman mahmuda allazi qala Allah subhanahu fihi wanda Allah mai girma da buwaya ya faɗa game da shi wa min al-layli a wani yankin dare fatahajjad bihi nafilatan laka ka rinka tahajjudi dan ƙarin samun falala a gare ka a matsayin nafila nafila shine duk abin da zai sa ka samu ƙarin lada akan na farilla shi yasa akwai nafila a sallah akwai nafila a azumi akwai nafila a sadaka duk abin da aka ce nafila ma'ana ka gama na farilla ka ƙara don samun ƙarin lada to fa tahajjad ka rinka sallar dare nafila tallaka don ƙarin samun lada a gare ka asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mamuda saura kiris ubangijinka zai tashe ka a wani matsayi abin yabo li'annahu yahmaduhu alayhi al-awwaluna wal-akhiruna domin manzo Allah in ya hau wannan matsayin ya nema wa dukkanin halitta ceto kowa sai ya yabe shi domin ya yi wa kowa rana sallallahu alaihi wasallam har annabawan da bai rayu da su ba har al'ummomin annabawan da bai rayu da su ba zai musu rana har kafiran da basu yadda da shi ba zai musu rana to shine ma'anar makaman mahmudan matsayi abin yabo wanda kowa sai ya gode maka akan wannan alheri da ka zama sila wa yadhharu fadluhu alayhi salatu wassalam adan ne falalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana Nuhu bai kai shi ba Ibrahim bai kai shi ba Musa bai kai shi ba Isa bai kai shi ba to wa kake tsammanin zai kai shi babu amma kawai ka zo ka samu wani tukururu dan afirka wai ka danganta shi da manzo Allah shi ma zai yi ceto shi ma zai kaza shi ma zai kai mabiyansa aljanna da aljihu yana sumogal in mu muka ce masa dan sumogal ka ce mun zage shi kai ka ce masa dan sumogal kuma sana'a sumogal ko a Najeriya alheri ne ba kamun ne ita ake ba bi ma dan sumogal ake ko ba haka ba amma saboda rainin Allah da rashin mutunci ka ce za a yi wa Allah sumogal mana ka ɗauka Allah subhanahu wataala akwai ane masa wayo ana ɓoye masa abu shehunka zai rinka ɗiban mutane a aljihu yana da babbar riga mai aljihu dubu saba'in kowane aljihu ɗaya zai ɗebi mutum dubu saba'in to shi wannan shi kwawaye shi sufadi ne ko muna yara dai an yi wani jirgegen mutuwar sunansa sufadi zai ɗebi mutane duk. duk wannan maganar ku kuka faɗa daga bakin ku muka ji mu kawai sharhi muke ba mu muka karzo man barataya aka ba mu mu muka ce zai ɗi ba ba su suka faɗa ba mu asali ma cewa muka yi ba zai ba ko ba haka ba a ba kuwa ce zai rinka ɗiba yana tsallaka daga wuta yana kaiwa aljanna ba a gani yana daɗa dawowa yana daɗa sumogal yana daɗa kaiwa wani abu mai kama da dare dubu da ɗaya a labarai da haka mu ba mu yadda cewa akwai wani wanda zai yi wannan ceto ba in ba manza Allah ba shine sai Fauzan yace wa yazharu fadluhu alaihi salatu wa salam fi hadha al-mawqif al-azim falalar annabi za ta dada barin kasa kambaba ta bayyana a wannan bigire kowa zai gane bai isa ba in dai a cikin halittar Allah ne sai Muhammadu Rasulullah shi kadai Allah zai nuna isassa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yanzu mu da muke faɗar wannan wai mu ne makiya annabi su kuma da suke cewa shehun su zai haɗu da annabi ko zai irin na wai su ne masoya saboda tsabar rainin hankali da rainin wayo mu muna cewa annabi shi kadai ne yake da wannan falala kai kana cewa wani ma yana da shi wai kuma a didda haka kana ce mana wai ka fi mu to ta yaya kana sa masa kishiya wanda aqidar ahlus sunna wal jama'a yadda Allah bai da sa'a a babun bauta haka annabi bai da sa'a a babun biyayya yadda ake da tauhidullahi fil ibada haka ake da tauhidun rasuli fil mutaba'a yadda ake kadaita manzon Allah a biyayya ba a hada shi da kowa manzon Allah ne kadai Allah ya ce wa in tudi'u tahtadu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni man yuti'ir rasula faqad aba Allah shi kadai Allah ya ba wannan kambun amma kai zaka zo ka ce shehu ma yana da lazumin safe na shehu da lazumin yamma na shehu waye aiko maka shehu har ya shar'anta maka wani lazumin safe lazumin hayaniyar safe dai da hayaniyar yamma wallahi hayaniya kake ba za ka gane ba sai ka je lahira waye aiko maka shi shi kansa mai bi ne amma ka saki reshe ka kama ganye ka ɗauka shi za ka bi ka bar annabi ka yi asara ba ƙarama asara ba abinda Allah zai tambaye ka tun a kabarinka ana sa ka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka waye ubangijinka ne addininka wa na annabi aka aiko maka sai ka faɗa ba wani shehu da aka aiko maka ba wani wanda za a tambaye shi waye shehunka saboda shiriri ta da hayaniya wai in an je lahira kana zamanin in an je lahira za a ce ga yan dariƙa kaza ga yan dariƙa kaza a'a ka kiyaye kanka ashafa'atu saniya ceto na biyu cikin nau'ukan ceto da annabi zai yi wanda nasa ne shi kadai alkhasfatu bin nabi wanda yake banci annabi sallallahu alaihi wasallam shafa'atuhu fi nari fi ahli jannati kai annabi cikin yan aljanna hatta ko aljanna kake annabi zai cece ka ay yudkhalu aljannata ko yadkhulu aljannata na a shigar da su aljanna wato idan aka gama hisabi aka ware ga yan aljanna ga yan wuta ba fa ana cewa kai yan aljanna bane zaka kama gaban ka ka tafi baka isa ba an tabbatar maka dan aljanna ne amma tsaya anan kai din baka isa ka je a bude maka ba baka isa ba mala'ikan da Allah ya danka wa mukullin aljanna ya ce ya tsare ta sunan mutum ɗaya ya bashi ya ce duk wanda ya zo in ba mai wannan sunan ba ka buɗe masa shine mala'ika ridwan da haka bayan yan aljanna an gama hisabi sun taru waje guda manzo Allah ne zai musu jagora ya fara kai su tafkin alkausara su sha ruwa su huta to sannan sai a ci gaba da tafiya kuma sai a je aljanna ana zuwa aljannar annabi ne zai kwankwasa kofa sai mala'ikan da ke tsare da aljannar sai ce man sai ce ana muhammad sai ce bika umirtu waye sai ya ce muhammadu ne sai ya ce to daman kai aka ce in ka zo in wa. da aka sai ya buɗe masa sai ya fara shiga sannan kowa zai shiga to ashe kaga ko ɗan aljanna ne kai sai annabi ya wuce maka gaba ya kai ka aljanna za ka shiga na ba ta gani to wannan ma ceto ne na annabi shi kadai duk annabawa ba wanda zai iya wannan ba wani annabin da zai wuce gaba ya je a buɗe masa aljanna Allah ba zai buɗe masa ba mala'ikan ba zai buɗe masa ba dan ba shi Allah ya ce a buɗewa ba su kuma mala'iku umarnin Allah suke bi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru sun san kai annabi ne amma Allah da ya sa su bai ce su ma ba wallahi ba za su yi ba ku kalli tafiyar Isra'i da Miraji manzo Allah da kansa ake tafiya da shi sama fa amma idan aka je shi da kansa yake bada labari duk saman da muka je sai Jibril ya kwankwasa in ya kwankwasa a kulle take sai a ce waye sai ya ce Jibril ne ta waye tare da kai sai ya ce Muhammadu sai a ce an ce ya zo ne sai ya ce eh an ce ya zo sai su bude haka al'amarin Allah ba wasa bane ba rawar kai bane wannan ita ce ka'ida lamarin Allah ba harigido bane ba baragada bane wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira ya halicci komai kuma ya sa masa iyakoki ya sa masa iyakoki cikin lamarin Allah ba baragada amma idan ka ɗauki fahimtar Allah a fahimtar sufaye ba abin da za ka fahimta sai baragada shiriri ta ce kawai da wasa da gada sun ɗauki addini ne kawai wasa da gaɗa da soki burutsu allazina takhazu dinahum sun ɗauki wasan su addinin su wasa ne da wargi wa zalil ladina takhazu dinahum lahawan wa la'iban wa gharratu al hayatid dunya wa dhakkir bihi an tusal nafsun bima kasabat laysa laha min dunillahi min waliyyin wala shafi'in addini ba wasa bane Allah ba abun wasa bane ba komai ana yin sa ne bisa ga ka'ida bisa ga doka da oda shi yasa mala'iku da kansu suke cewa wa ma minna illa lahu maqamun ma'alu mu kan mu get get Allah ya aje mu mala'ikan da yake sama ta ɗaya bai isa in ya bushi iska ya tafi sama ta biyu bai isa ba fa ba kamar kai ne a Kano kawai ka ji ka bushi iska yau ka ka dauke kanka ka tafi Kaduna ba fa ba haka suke ba fa abun ba bargada bane in ya na farko ba zai yi ba amma da zai yi kasassaba ya bar wajen yana tafiya konewa zai yi Allah batar da shi zai yi da haka mala'ika jibril yake gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya raka shi saman bakwai yace to a iya nan aka ce in tsaya in bakka ka karasa hanya kawai zan nuna maka yace a a karaso yace a wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kowa da ka gani a cikin mu akwai gate ɗinsa wasu a sama ta ɗaya Allah ya yi su tun da ya yi su a ta ɗaya ba taɓa zuwa ta biyu ba wasu a ta biyu aka yi su tun da aka yi su ta biyu ba su taɓa zuwa ta uku ba ba su koma ta ɗaya ba kowa akwai inda aka aje shi yosu kansu annabawan za ka ji yadda ake cewa annabuwa na a sama ta kaza yake annabuwa na a iya sama ta kaza yake annabuwa na a iya sama ta kaza yake kowa akwai inda Allah ya aje shi haka al'amarin Allah ba baragada ba ce ba shiririta ba ce ba shan iska bane kawai ka faɗi abin da ka gada ba ba haka bane ba to da haka 'yan aljanna su kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya musu jagora ya je an bude aljanna sannan za su shiga fa awwalu man yus man yastabtihu babal jannati farkon wanda zai nemi a buɗe ƙofar aljanna huwa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shine annabi muhammad amincin allah ya ƙara tabbata a gare shi wa huwa awwalu man yadkhuluha kuma shine farkon wanda zai fara shiga aljanna wa awwalu man yadkhuluha min al-umami ummatuhu kuma farko wanda za su fara shiga aljanna cikin al'umomi su ne al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mu kenan insha Allah a nan idan aka ce al'umma ana nufin ummatul ijaba ba ummatul da'awa ba domin idan aka ce al'umar annabi har kafirai ma suna shiga karkashin al'umar annabi ta wata ma'anar amma shin kafiri zai shiga aljanna ne a'a to da haka anan ana nufin al'umar da suka amsa masa da haka ummatul ijaba ne ba ummatul da'awa ba ba wai duk al'ummar da aka aiko ya kira su ba a'a sai wanda da ya kira su suka amsa to waɗannan su za su samu wannan wa man la yujib da'i Allah fa laysa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya to wannan ma ya nuna maka kuma falalar al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne na ƙarshen zuwa amma da mu Allah zai fara hisabi kuma mu za mu fara shiga aljanna kafin sauran wannan kuma alfarma ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ash-shafa'atu thalitha nau'in ceto na uku al bin nabi wanda shi ma ya keɓanci annabi sallallahu alaihi wasallam shine Shafa'atu li ahli jannati cetonsa dai ga 'yan aljanna bi ayyar fa'allahu manazilahum ta yadda zai roƙa wa 'yan aljanna Allah ya ƙara musu matsayi wa darajatihim da darajoji fa yashfa'u fi unasin manzo Allah zai ceto game da waɗansu mutane fi ayyarfa Allahu darajatihim fil janna ne roƙa musu Allah ya ƙara musu darajoji a aljanna fayarfa'uhumullahu fayarfa'uhumullahu bi shafa'ati alaihi salatu wassalam kuma Allah zai ƙara musu darajojin a aljanna ta sanadiyar ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ka samu cikin su ash-shafa'atu rabi'a to sai nau'in ceto na hudu wahiya mushtaraka wannan bai keɓanta da annabi ba wasu ma za su yi ash-shafa'atu fi ahli al-kaba'iri shine ceto game da masu aikata manyan zunubai wanda bai kai shirka ba wanda suka mutu akan haka ba su tuba ba minal mu'minina na daga cikin mu'minai fi man istahaqqa dukulan nari cikin waɗanda sun cancanci ta farar ɗaya a sa su a wuta Allah ya da kulaha amma da ceton annabi ko wani annabi sai Allah ya hana su shiga ya yafe musu wa fi man dakala ko kuma wanda suka riga suka shiga ay yukhraja minha a fitar da su daga cikinta. da ceton annabi ko da ceton wani annabi sallallahu alaihi wa sallam wa hadhihi hiya mahaqqul khilafi to wannan ceton shine inda ake tababa da ja'in ja bainal firaqi tsakanin kungiyoyi wanda suka dangantu zuwa ga musulunci fal jahamiyya akwai jahamawa mabiya jahamu ibnu safwan Jiham ibn safwan wanda suna da aƙidu ɓata gari wanda suka saba wa na ƙur'ani da hadisai da na sahabbai wal khawarij da khawarijawa an gane ko su suna da miyagun aƙidu da suka saba wa ƙur'ani da hadisai da kuma ƙudirin sahabbai wa adrabihim da ire-irensu an karuha sun ce kwata-kwata babu wannan macetan wanda 'yan ƙalaƙato suna ciki yan tatsi ne suna ciki mun musu ƙalubale a wancan satin amma ban ga sun amsa ba ko ko sakon bai je bane mun san ya je amma ba yadda aka iya ne fa buhital ladhi kafara su fito su faɗa titibiri ka fito ka faɗa me matsayin ka game da ceto akwai ko babu in babu fassara mana ayoyin da suka yi magana akan ceto mu ji fassararka man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi wala yashfa'una illa liman irtaba wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda wa la tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu waɗannan ayoyin suna magana ne akan ceto fito ka fassara titibiri ba ka ce kana tafsirin qur'ani da qur'ani ba to da haka suma suna cikin wanda ba su yarda da ceto ba kwata-kwata to kaga ƙaryan magana cewa bin qur'ani ake qur'ani ya tabbatar da abu kai ka zo ka ce baka yadda ba to kaga ƙarya kake in yattabi'una illa dhann inna ma yattabi'una ahwa'ahum kawai dai son zuciyar su suke biya ma ba qur'ani ba wa qalu suka ce man kalan nara ai duk wanda ya shiga wuta la ya minha ba zai fita ba har abada wa ahlus sunnati su ku ahlus sunna wal jama'a asbatuha sun yadda da cewa akwai ceto kama ja'at kamar yadda ya zo a ƙur'ani da hadisai wa a taƙaduha kuma ahlu sunna sun ƙudirce hakan a cikin akidunsu wai jibu alal musulmi kuma wajibi ne akan kowane musulmi an yi ataƙi da haya ƙudirce cewa akwai ceto wa yi umina biha kuma ya imani da shi wa an yas'alallaha kuma ya roƙi Allah ma ayyu shaffa'a fihi nabiyahu ayyu shaffi'a fihi nabiyahu Allah ya bawa annabinsa cetonsa ma'ana ka roƙi Allah Allah ka sa annabi ya cece mu alaihi salatu wassalam amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi li'annahu Annahu hajatin ilaiha dan duk dan adam yana da buƙatuwa zuwa ga wannan ceto na annabi ash-shafa'atul khamisa ceto na biyar wa hiya khassatun bin nabi shi ma ya keɓanta ga annabi annabi ne kadai zai yi shi wa hiya shafa'atuhu fi ammihi abi talib shine ceton da zai wa baffansa abu talib ma'ana duk wani mutum da ka sani a duniya wanda wani dan uwansa ko mahaifinsa ko ɗansa na cikinsa ko matarsa ta aure ya mutu kafiri bai isa ya roƙa masa ceto Allah ya saurare shi ba kowaye a duniya kowaye manzo Allah ne kadai zai yi wannan gabaffansa Abu Talib shi ma ba Allah cire shi daga wuta zai ba rage masa azabar zai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ceci kafiri wanda ya mutu yana shirka Allah ya karɓi ceton ya fitar da shi daga wuta ba ko manzo Allah Allah ba zai masa haka ba mushriki ɗaya wanda annabi zai roƙa wa ceto shi ma ba a fitar da shi daga wuta duka ba a rage masa azaba shi ma wannan dan matsayin annabin ya kai Allah ya bashi wannan damar kadai zai yi wanda duk wanda ba shi ba kuma Allah ba zai bashi wannan damar ba yanzu annabi Nuhu ba akwai ɗansa kafiri ba amma ba zai iya cetonsa ba ko a rage wa ɗansa azaba ba zai iya sa baki Allah ya saurare shi ba annabi ibrahim ba mahaifinsa kafiri ba ne amma ko ya ce a saurare shi a rage masa azaba ba zai yi ba Allah ma ba zai saurare shi ba in yayi annabi nuhu da annabi lut matansu ba kafirai bane ba wuta Allah ya ce zai sa su ba to wallahi ko su ce Allah rage musu wutar ya saurare su ba zai ba amma kai yau wani yana ka cewa ka je kai dutse yadda ka ga dama wai shi zai fito da kai na gaya maka karamin misali ka je ka sha wiwi ɗan DLA e su kama ka ka gani a nemo shi zai iya fito da kai ka je za ka tafi wata ƙasa ka tafi da mugun ƙwaya a kama ka ka ce ai mu almajiran shehuwa ne ka ga in an zo an gaya masa zai saurare ka in ba ku yasa ba sai ka sa cikinsa ya kaɗa don shi ma kar a haɗa da shi to mutumin da bai iya cetonka a wajen jami'an tsaron duniya ba in ka aikata mummunan laifi sai ya cece ka a wajen mala'iku saboda ka raina mala'iku jami'an tsaron duniya wanda a cikinsu akwai wanda sun san shi kila wasu almajiransa ne kila wasu zai iya ba su cin hanci su karɓa suke iya rufe ido su hukunta ka duk da sun san ubangidanka ne sai jami'an tsaron lahira wanda su ba sani ba sabo kawai ubangidansu suka sani shine Allah da aikin da ya sa su kake tsammanin za ka karya dokar Allah wani shehi ya tsaya ma kuma ka yadda to ka ci gaba in baka in mahaukaci ne kai ba za ka gane kuranka ba sai ranar da ka mutu ka gani zai iya yin awa ɗaya da kai a makabarta awa ɗaya ba zai iya zuwa ba ba zai iya zuwa ya kwana ɗaya da kai a makabarta ba ko ya ce to tun da muridi ne sadiki kabarin nan ku kuɗan buɗa barin ɗan shiga mu shiga tare ko da wasa wallahi ba zai haka ba da ka mi hattara wannan ma yana daɗa nuna daraja da matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah Allah yana ba shi alfarmar da baya ba kowa to amma tare da haka kuma mu daɗa sanin girma da haɗarin laifin shirka kaga duk matsayi da daraja irin ta manzan Allah da irin ƙaunar da baffansa Abu Talib yake masa da shi ma ƙaunar da yake masa dan ranar da Abu Talib ya rasu manzan Allah yayi bakin ciki sosai saboda ya mutu ba a musulunci ba kuma saboda manzan Allah da ya rasa Abu Talib ya rasa Khadija shekara guda suka rasu ya rasa wani bango mai ƙarfi wanda yake dafa masa a da'awa shi yasa har a tarihi sai da malaman tarihi suka kira shekarar da amal huzni shekarar baƙin ciki saboda irin damuwar da annabi ya shiga dan sau da dama arna sukan kawo annabi hari abu talib yake kare shi saboda shi abu talib dattijo ne a makka mai faɗa aji da sau da dama arna suna gaya wa abu talib wallahi ba dan kai ba da muhammadu bai gata daɗi a wajenmu ba sau da dama dan kai muke raga masa to da ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya so abu talib ya shirya to amma da yake shirya ta Allah ce Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha ba kai kake da ikon ka shiryar da wanda kake so ba Allah ne yake shirya da wanda yake so dan lokacin da ya rasu manzo Allah yi bakin ciki yayi takaici sai Allah ya gaya masa wannan ka sani ba fa kai kake shiryar da wanda kake so ba Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama an gane ko to wannan yasa Allah madaukakin sarki zai wa manzo Allah alfarma saboda wannan kauna da ta gudana da wannan cemako da Abu Talib yayi masa a rayuwa a duniyance cewa ya dan sausauta ya roƙa masa a sassauta masa azaba kuma wannan hadisin in ka koma duk littattafan hadisi abdullahi dan abbas ya rawaito da wasu daga cikin ahlul baiti in ban manta ba har da ɗansa sayyidina ali dan karka ɗauka cewa magana ce ta wani yana ƙinsa a'a ‘ya'yansa da ‘ya'yan ‘yan uwansa su suka ba da labarin annabi ya faɗi haka ba ma wai ‘ya'yan abubakar ko ‘ya'yan umar bare ka ce ai daman maƙiyansa ne wa iyazu billah kamar yadda wasu mahaukata suke faɗa an gane ko to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceci baffansa Abu Talib tan ba a fitar da shi daga wuta gaba ɗaya ba dan a sassauta masa azaba Abu Talib mata ala shirki domin Abu Talib ya mutu akan shirka wa ala dini Abdul Muttalib mushriki ya mutu akan addinin Abdul Muttalib addinin shirka kala yace lokacin da yazo mutuwa annabi yana ce masa kai kalmar shahada su kuma su Abu Jahal suna ziga shi suna zaka bar addinin babanka to ƙarshe sai ya ce huwa ala millati abdul muttalib wannan ita ce kalmar da ya cika da ita ni ina kan addinin babana an gane ko wa mata ala zalika akan haka ya mutu fasara min ahlin nari alkhalidina fiha da haka ya zama cikin yan wutan da Allah ya ce za su dawama a cikin wuta domin duk wanda ya mutu ba akan addinin musulunci ba yana cikin yan wuta kuma yan wutan khalidina fiha walakin Allah azza wa sai dai Allah mai girma da buwaya yushaffi'u rasulahu alaihi salatu wassalamu fi takhfifil azabi anhu zai bawa annabinsa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ceto na baffansa Abu Talib dan a sauƙaƙa masa azaba fa yakunu fi dhahabahin min narin da haka Abu Talib za a fito da shi gefa gefen wuta ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban duk da haka yana ganin ba wanda ya kai shi shan azaba shi da yake gefe gefen wuta abinda wannan yake nuna maka wuta ko a gefenta kake abin ba na wasa bane ballantana a ce kana ciki ma annahu ahwanu ahlin nari azaban tare da cewa Abu Talib shine mafi saukin yan wuta ta fuskar azaba wannan hadisi yana cikin sahih bukhari a sahih Muslim hadisi mai lamba ta 183 والشفاعة في أهل الكبائر مشتركة don haka ceton wanda suka mutu suna aikata manya-manyan zunubai da shirka to wannan ceto ne wanda yake na gamayya annabi zai yi wasu bayan allah ma nagari za su yi cikin annabawa cikin mala'iku cikin salihan bayi fal mala'ikatu yashfa'una mala'iku za su yi ceto wal anbiya'u yashfa'una annabawa za su yi ceto wal auliya'u yashfa'una wal yema za su yi ceto amma waliyan Allah ba waliyan shaitan ba dan waliyai bi Allah ya faɗa a ƙur'ani. akwai auliya shaytani akwai auliya Allah faqatilu auliya ash-shaytani inna kai da shaytani kana da'ifa shi waliyan Allah sharaɗinsa? imani da takawa ala inna auliya Allahi. la khawfun alaihim wa la hum allazina alladhina amanu wa kanu yattaquna lahumul Bushira fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah to da ka walittakar Allah wacce Allah ya faɗa a Qur'ani imani ne da tsoron Allah shine sharadinta ba wani abu doriya akan haka ba magana ka zo da wani sabon wurbi balma in kai haka ya nuna kai ba waliyin Allah bane domin ka saɓa wa manzon Allah ba kuma yadda za a yi ka saba wa manzo Allah ka zama waliyin Allah ba yadda za a yi ka zo da sabon zikiri sabon wuridi an gane ko kuma walittakar Allah ba a kaya take ba bare a ce dole sai ka kirɓa rawani ba mai ba, ba wali a cikin masu zanzaro ba wanda ya faɗi haka an gane ko walittakar Allah ba sa farin kwalli ba ne walittakar Allah ba sai ka danganci wata ɗariƙa ba a'a sunnar manzon Allah kaɗai. ita ce take mai da kai waliyin Allah amma ba buga-buga da abin nan ba shi yasa ka ga in ta kaure musu a junansu suke ta waliyan nasu daban su suka naɗa kayansu. sai su ta saukewa yanzu ba kwanan nan aka gama rigima da yan shi'a ba A kan mahadin yan shi'a da Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim ko social media kamar za ta fashe ne ce waye mahadi ai almajirin almajirin almajirin Shehu Tijjani zai zama su kuma ya shi'a su ce wane waye shehu tijjani waye kaza kaza kaza to da mun su suka nada kayan su in hiya illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan shi yasa yahudi da nasara da suka nada wa kansu waliye da kaza da kaza nasara suka ce ƙarya kuke abdullahi dan abai ce kuma sun yi gaskiya yahudi suka ce kuma ƙarya kuke abdullahi dan abai ce sun yi gaskiya dan kowan makareci ne وقالت اليهود ليست النصارى وقالت النصارى nasara اليهود ابن عبد الله laysat na da su mu ma duk abin da yan shi'a suka faɗa game da yan tijjaniya mun yadda ƙarya ce haka duk abin da yan tijjaniya suka faɗa game da yan shi'a mun ba wanda an ka shi zai kawo maka aya wallahi duk tatsuniyoyi ne sai an bushe huwa ne a akwai mahadi ana nan ana jiransa in ya zo shi zai yi kaza shi zai yi kaza shi zai yi kaza tabbas akwai mahadi amma ba sai mahadi ya zo fa ake addini ba a ce a daina sallah wai dan mahadi ya sauri ya fito to ƙarya ne wannan ba shine mahadin da annabi ya ce ba annabi yana shimfidar ajali yana as-salata salata ka ce yanzu jiran wani zai saka daina sallah to ka san za ku haɗi ne mutumin nan baka san lokacin da zai zo ba kuma ka ce ka daina sallah kana jiran sa ko ai ta sabo shi sai an yawan ta sabo ma zai fito wal iyazu billah to ashe ba mahadin addinin musulunci bace shi mahadin addinin musulunci zai zo ne a yi sallah zai zo ne a yada musulunci kuma sai a daina dan ya zo waye ce kaga wannan ba shi ne mahadin da banza Allah ya faɗa ba da haka mu duk mun goyi da bayan kowanne daga ciki cikin abin da suka faɗa daman ƙarya ce ba wani abu na gaskiya a ciki mahadi na 'yan shi'a wannan da suke faɗa wallahi tatsuniyoyi ne ba gaskiya ba ne ba mahadin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai bayyana ɗa ne daga cikin 'ya'yansa ma'ana zai biyo tsatsan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya ce sunansa da sunana ɗaya ne sunan babansa da sunan babana ɗaya ne shi ma muhammadu bin abdullahi sunansa amma shi wannan muhammad ibn hassan al-askari suna su kuma suka ce an haife shi yau wajen shekara dubu ba kaɗan tun hijira tana da shekara ɗari biyu so aka haife shi amma sai gudu ya je shiga wani dutse ya ɓuya da haka suna nan suna jiran ya bayyana kuma an gaya musu wai cewa ba zai bayyana ba sai duniya ta cika da saɓo shi ya ba yanzu ba su damu da yin addini ba don yayi saurin fitowa shi ya sa yana daga cikin hujjarsu ba sa gina masallatai sana daga cikin hujjarsu ba dole bane sallar juma'a dan me dan mahadi ya sauri ya bayyana shi yasa zaka ga lokacin da suke abubuwa na ta'addanci jifan jami'an tsaro da hayaniya da zanga-zanga suna cewa ya mahadi ya sauri ya fito gashi suna yin abin da aka ce musu sai suna yi zai fito to kaga wannan bai kama da hankali ba yanzu an muraɗe ka a nan ka mutu kuma mahadin bai zo ba to kai yanzu a wace tuta ka tafi haka ya kamata ka gane to da ka irin wannan mahadin da 'yan shi'a suke ba da labarinsa ba shi ne mahadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai bayyana ba kuma su cikin aƙidarsu nasu mahadin in ya bayyana za a yi wani rahazal na ƙaramar tashin alkiyama za a yi sami tashin alkiyama suka ce sai ya zo ya fito da abubakar da umar daga kaburburansu ya ƙona su wai sannan sonin shi ne da su to kaga wannan mahadin mu dai ba san shi ba a musulunci babu shi a musulunci tatsuniyar giza da ce shifcin giza ne ya zama almajirin shehu ibrahim mu wannan bai shafe mu ba can ga suga dazo mu ya ji kiɗan farauta kuma ba in ban da rashin hankali ya za a mutumin da aka ce an haife shi shekara dubu baya a ce almajirin shehu ibrahim ne shi fa shehu ibrahim din nan bai fi shekara ɗari da mutuwa ba kwata kwata shekara hamsin da wasu abubuwa ne da mutuwa sa bai kai shekara ɗari ba har yanzu hamsin ne saba'in ɗan tsakanin nan to ka taɓa ganin mutum ya zama almajirin wanda ba su haɗu ba shekaru aru aru can ba wai saboda ai zai zo nan gaba wai in ya bayyana wai shi ma mahadin zai je ya karɓi ɗariƙar tijjaniya fa ka ga dole a yi rigima sai <laughs> shi a suna ganin su ne iyayen gidansu su kuma suna ganin su ne iyayen gida to waye babba da haka duk magana ce kawai ta tatsuniyoyi su suka naɗa kayansu da kansu su suka me sauke su da babba Allah ne naɗa ba da haka mu wannan kururuwar jajibe rike ba ta tada hankalin jaki ba abin da ya shafe mu kuma wannan yana daga cikin abubuwa na son zuciya ka daɗe kana yi wani ya zo ya ce ƙarya kake irin wannan rigingimin da za a taso muku da shi na tsakanin tijjaniya da kadiriya sai kun sha mamaki tijjaniyar ijunansu ijunansu suke kafir da kansu kawukansu a nan na taɓa karanta mana maganganun ahmad sadiq al-gumari sufi ne ɗan ɗariƙar shazaliya amma maganganun da yake faɗa a kan shehu tijjani za ka sha mamaki kuma ɗan garinsu ne a nan idan suka fara maganganu za ka masu walittakar karya haka suke gaya junansu ba karamar karya haka ba mu muka fara faɗa ba tuntuni kuke gaya junanku karamar karya mu ma mun santa ta karya ce so da haka dai duk abin da ba na Allah ba to karshen sa wayo Allah kullu shay'in la lillah akhiruhu inna lillah haka larabawa suka ce kullu shay'in la lillah akhiruhu inna lillah duk haduwar da ba ta Allah ba ƙarshe sai an tsine wa juna inna mattaqattum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da ubangiji yace inna mattaqattum min dunillahi ku sani duk da kuka rika koma bayan Allah awsanan na gumaka mawaddata bainakum saboda kaunar da ke tsakaninku fil hayatid dunya a duniya kana ƙaunar shehuwa ne ka ɗauki matsayin Allah ka bashi kana ƙaunar waliwa ne kake roƙonsa a madadin Allah fil mawaddata bainakum fil hayatid dunya sai Allah ya ce thumma yawmal qiyamati to ku sani fa a ranar alkiyama yakfuru ba'dukum bi ba'din shashin ku sai ya kafirce wa shashi wa yal'anu ba'dukum ba'dan shashin ku sai ya tsine wa shashi wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa almuttaqin ubangiji ya ce duk wasu masoya da suka haɗa kai suka haɗa baki a duniya akan ƙarya da son zuciya wallahi sai an yi rabu dutse hannun riga idan so suke su faɗa da sunna sai su ce ‘yan uwansu tijjanawa amma ƙarya ne haɗin baki ne ‘yan uwansu ‘yan shi'a ƙarya ne haɗin baki ne abin da malaman shi'a suke faɗa game da ɗariƙun sufaye ca suka yi duk ɗariƙun sufaye halakakku ne an yi su ne don su kiyayya ahalul baiti don su kishiyanci ahalul baiti kowannen zai ce shine masoyin ahalul baiti kuma suna faɗa irin abin da yake faruwa tsakanin shehunan ɗariƙa ko da ɗariƙokin sufaye kowa yana tuciyar walinsa ko shehunsa jikan annabi ne amma kuma ana faɗa da juna ɗaya shehu ma ya ce kar a kai wa ɗaya shehun ziyara an ya jikokin annabi sa zo su haɗa faɗa yanzu shehu tijjani an ce jikan annabi ne salsalarsa har zuwa ga na alhassan ko to amma shehu tijjani ya ce kar a kai wa wani waliyi ziyara ta neman albarka yanzu ɗan ɗariƙar tijjaniya ba zai je wajen shehun kadiriya ba don ya neman albarka ko ya masa addu'a in yi haka ta warware tijjaniyarsa ta warware shi yasa tun asali ba sa bin juna sallah sai mu yanzu saboda ana ganin yara ne matasa ba su san tarihi ba sai a ce yan izala ne suka zo suka raba masallaci ƙarya suke tuntun ba sa bin juna sallah yan kabalu da yan sadalu yan izala ne yan kabalu yan izala ne yan sadalu su a yan kabalu yan tijjaniya ne yan kabalu su a yan sadalu yan kadiriya ne yan sadalu suna bin juna sallah ka je karanta tarihin su shekara hamsin baya ba sa auren matan juna ba sa bin juna sallah fada ake fabur da kashe-kashe da zage-zage amma sai ka samu wani saboda tsabakin Allah sai zo ya ce maka wai da ana zaune lafiya lau kai haɗe ana bin juna sallah ana kaza in izala suka zo suka raba saboda kare na mutane wa yau ka je ka tambayi uban ka tarihin in kawai da ta kai baka sani ba in baka sani ba ko kasunan kala rawi kake jin kake sauraro sai ka san cewa an yi gumurzu sai ka san an yi gumurzu aka daina raina muku hankali kyakkyawan misali faɗan yahudu da nasara ne kafin zuwan musulunci kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yahudu da nasara ana ga maciji ba a ga maciji kashe juna ake yi yaki ake yi ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الله أنا بام لابار فتن يهود da nasarani yahudawa suka kai wa nasara hari a masallacin ƙudus suka kakkashe su suka rusa masallacin ƙudus suka zuba mushi a ciki shine Allah ce wa man azlamu babu azzalimi mimman mana a masajidan lahi sama da wanda ya hana masallatan Allah ayyu zakara fi hasmuhu ay a ciki wasu afi kharabiha yayi aiki tukur wajen ya rusa duk tafsiran malaman tafsiri ka je ka gani a gaya maka tarihin yahudu da nasara ne kafin bayyanan musulunci amma da musulunci ya bayyana yahudu da nasara sai suka ne sai suka haɗa kai don su yaƙi annabi to wannan shine sunna daman ta gaji haka duk wani maɓarnaci kafin sunna ta bayyana yana kallon abokinsa a matsayin maɓarnaci, amma sunna tana bayyana to sai a so a ce ga al'adul mushtarak kamar yadda suke faɗa al'adul mushtarak saboda ko ba komai ita sunna tsumagiyar kan hanya ce fyaɗe yaro fyaɗe babba yan ɗariƙo junansu kowa yana da bid'ar da ɗan uwansa yake ɗaga masa kafa a kai amma ita sunna in ta zo duk bid'ar take rusawa sai a ce kullu bid'atin to kaga dole a yi faɗa <laughs> na ga wani ya ce kullu bid'atin ralala <laughs> mu ba ralala mu cewa ba babu ralala <laughs> babu ralala a larabci kullu bid'atin balala amma ba ralala ba to cewa kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce mu muka faɗa manzo Allah ya faɗa ma'ana shi ta farkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a daga wa bid'a kafa daidai da miskala zaratin ko ta waye kuwa ko waye ya bid'a sai an rushe tasa to kaga ko dole ai ta faɗa dole mai bid'ar wazifa ya ga kai masa laifi mai bid'ar bandiri ya ga kai masa laifi mai bid'a tattaki ya ga kai masa laifi aka dole su taso maka saboda ka ce kullu bid'atin balala wannan ne abin da ya faru lokacin da manzo Allah ya bayyana da yahudu da nasara da kafiran maka, duk sai suka haɗe masa kai saboda ya zo da tauhidi su kuma dukkaninsu suna shirka yahudawa a cikinsu akwai masu cewa annabi uzair ɗan Allah ne nasara a cikinsu akwai masu cewa annabi isa dan allah ne kafiran maka sun ce mala'iku 'ya'yan allah ne mata kaga kenan dukkansu suna shirka sai manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما kenan duk mushriki sai zama abokin faɗa? da haka tarihi ne yake maimaita kansa ba wani abu bane sabo dan manzo Allah ya fada bada al-islamu gariban wasa ya udu gariban kama bada faɗu balil ba. musulunci ya faru bako kuma zai koma bako kamar yadda ya fara lokacin da musuluncin nan ya zo duk abin da ake gaya wa sunna a yau shi aka gaya annabi yana raina manya baya girmama manya yana raba 'ya'ya da iyaye yana raba maza da mata saboda wacce ta musulunta in mijinta bai musulunta ba za a raba auren to da haka sai aka yi ta aibanta annabi da wannan irin abin da ake gaya wa ahli sunna a yau ba sa girmama manya ko wani girma ya fi ka ce abu Allah babu wannan shine awar dukkanin annaba in a ce abu Allah shine raina manya kar a bauta wa kowa sai Allah shine raina manya to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zo da shi wanda kuma karya ne ba maganar raina manya a cikin wannan magana kawai sharri ne da kage irin yadda za a ce yan izala sun biya iyayensu nono wai sun sai wa iyayensu ta jaki wai ladan goyo ba irin abin da ba a gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba kuma shi ma Allah ya ce ka yi haƙuri duk annabawan da suka ce ka an gaya musu haka ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika duk abin da za a gaya maka a yau an taba gaya wa annabawa kafin ka inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqabin alim amma ubangijinka mai gafara ne kuma mai ɗanɗana kuɗa ne ga wanda ya cancanci a ɗanɗana masa kuɗa so da aka tafiya sunna ƙalubale a cikinta ba sabo ba ne kuma manzan Allah daman ya faɗa Ya zamanun al الناس زمان sunnati بسنتي كالقابض alal الجمره zamani zai zo wa mutane duk wanda ya ce zai riko da sunna ta da gaske to ya sani kamar ya ɗauki garwashin mutane akwai zafi akwai wahala za ka yi faɗa da iyaye za ka yi faɗa da kaza za ka yi faɗa da makota za ka yi faɗa da 'yan gargajiya za ka yi faɗa da mutane da sunan ka zo da sabon abu ai an gaji haka iyaye da kakanni kullum hujjarsu iyaye da kakanni inna wajadana aba'ana kullum hujjarsu mu muka fi yawa dan Allah a ina yawa ya taɓa zama hujja idan ka ce yawa shine hujja to har yanzu fa musulunci bai zama addinin gaskiya ba saboda har yanzu musulmai ba su suka fi yawa a duniya ba ko ba haka ba in dai fin yawa ne hujja a wajenka to yanzu kamar ca kake yi to kenan musulunci ba shine gaskiya ba domin ne domin har yau musulmi ba su suka fi kowa yawa a duniya ba kafirai su suka fi yawa a duniya idan na ce kafirai ba iya kiristoci ba kadai in ka hada da yahudawa da nasara da jews da menene da me duk a wajen su ne kafirai alkufur millatu wahida ka su suka fi yawa to wannan shi yake nuna sun fi gaskiya a shi ke nuna sun fi gaskiya ba ita gaskiya ba a taba gwada ta da me yawa da hujja ake gwada ta me hujja kuma in ka ce yawa shine gaskiya to kamar ka ce annabi ibrahim bai da gaskiya dan annabi ibrahim da shi da luɗu da matarsa kaɗai suka yi imani lokacin kuma in ka ce yawa shine gaskiya to nuhu bai da gaskiya dan allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa ƙalil da nuhu da 'yan mutane kaɗan suka yi imani ƙololuwar abin da malamai suka faɗa duk duniya mafi yawan lissafi a ce mutum saba'in amma wasu malamai suka ce mutum bakwai ne da shi ludin da nuhun da mutum bakwai duk duniya fa ba wai iya Kano ko iya Kurna ko iya Bacira ba yanzu ko a iya nan aka ce mutum bakwai ne suka yi abu suna da yawa to a duk duniya lokacin da annabi Nuhu ya yi wa'azi mutum bakwai suka yi imani tare da shi to kai wanda kake ganin yawa shine gaskiya kamar ca kake nuhu bai da gaskiya domin nuhu da mutanen da suke tare da shi yan tsiraru ne ba su wuce yan yatsa ba kuma kamar kana cewa ne ranar da aka yi yakin badar manzo Allah ne bai da gaskiya kafirai sun fi shi gaskiya domin su dubu ɗaya ne da goma sha uku manzo Allah kuma sahabbansa ɗari uku ne da sha uku sun ninka su sau uku ko dubu ɗaya da ɗari uku ma shi sa manzo Allah cikin magiyar da ya rinka wa Allah ana gobe za a yi yakin badar a filin badar da asuba yana ya Allah ka taimake mu in ka bari aka kashe waɗannan mutanen duk duniya ba wanda yake bauta maka a yau sai su dan a nuna maka duk duniya a wannan lokacin su kaɗai ne musulmai sai masu uzurin da basu biyo su badar ba su kuma da yawa ɗari uku da sha uku to duk wannan lissafin naka na cewa mu muka fi yawa mu muka fi yawa yana ina ka duba duk tarihin gaskiya a duk inda take bata da yawa wannan wai in ma kai baka karanta qur'ani ba ila mai gudun makaranta allo ne dan na san koda saukar zuku kai kuma koda ka iya larabci irin na bari wa biba na titibiri zaka gane qur'ani bai taba yaban yawa ba أكثرهم للحق كارهون أكثرهم لا يؤمنون أكثرهم لا يعقلون وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin to da ya kamata mu gane duk wani kalubale da yake faruwa dangane da gaskiya dangane da sunna tarihi ne yake maimaita kansa kuma shi sira'i ja'in ja tsakanin gaskiya da ƙarya tun ranar da Allah ya halicci Adamu aka fara kuma ba za a dina ba sai ranar da aka mutu da haka ka daina bata wa kanka lokaci cewa wai za a daina faɗa tsakanin gaskiya da ƙarya wallahi ba za a daina ba tunda Allah ya halicci annabi Adam ya ce iblis ya masa sujada yaki tun daga nan aka faro faɗa kuma har Allah ya tashi kasarsa ba za a daina ba iblis rantsuwa yayi qala fa bima aghawaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin da aka faɗa tsakanin gaskiya da ƙarya ba za a taɓa daina shi ba wani ya ce shi ba ruwansa da addini ba amma ai za ka yi ruwa da faɗan kayan miya za ka yi ruwa wata kwanan nan ga wata mata ta fito tana ta faɗar wasu maganganu ta bani mamaki ƙwarai da gaske kun san a iran ana ta bikin galar binne shugaban iran ko bikin da shi da bikin gala duk ɗaya ne saboda ba addini ba ne, ba addini ba ne. a sa mutum a akwati a zo ana masa fareti kowace ƙasa ce ta zo ba addini ba ne. ita ƙarya kowaye ya goyi da bayanta sunanta ne ƙarya ai daga saudiya ma sun zo an karanta musu ƙur'ani, ai daga afghanistan ma sun zo an karanta musu ƙur'ani, sai me sai ya zama hujja saboda baka koyi addini daga tushensa ba baka san meye hujja ne ba hujja ba kuma baka waye ka gane meye siyasar duniya ba yanzu a najeriya ba a bikin independent addini ne musulmi ba sa hutu ranar sai a ce ga ma musulmi ma sun yi bikin hutun independent sun yi ma hutun kirsimeti shi kenan sai kirsimeti ya zama hujja don musulmi sun yi hutun kirsimeti baka san siyasar duniya ba baka san dokokin shugabannin duniya ba shugabanni daban addini daban shi addini shi ake bi ba shugabanni yake bi ba kila saudiya sun je bikin binne shugaban iran don wata siyasar duniya kila shugabannin afghanistan sun je don wata siyasar duniya wannan sai sa mu canja hadisai da ayoyin da suka ce wannan abin kuskure ne don mu bi su to ita wata matashiya na ga ina kyautata mata zato ta fito to ai dai ya kamata duk wanda yake dagewa akan akida ai kaza kaza ai kaza kaza gashi dai duk an haɗu kaza kaza nace to in baki faɗa akida ba kiyaye faɗan kishiya almara yanzu za ta zo ita za a mata kishiya ta tada faɗa a yanzu ke ai miki kishiya bala'i ne yi miki kishiya ya cancanci ki faɗa akai amma shi Allah ai mata kishiya shi bai cancanta ai faɗa akai ba tare da yana cewa fala taj'alu an dadan wa antum ta'lamun an tambayi manzo Allah me mafi girman zunubi yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka manzo Allah shine abun koyi Aisha ta ce sai ka taba komai ya kyale ka amma an ka taba Allah ba sani ba sabo da haka faɗa akan an taba Allah mu ga da muka daga annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ana shirka baya iya bacci ba, bacci baya iyawan ana shirka hadisi yana cin sahih bukhari hadisin jarir bin abdullah wata rana manzo Allah ya fito yace ba na iya bacci akwai wani gunki da ake kira zulkhalasa matukar ba a batar da gunkin nan ba ba na iya bacci malli bi zulkhalasa wa zai mun maganin sa sai wani sahabi usahabi yace zan maka maganin sa yaje ya rushe shi sai manzo Allah ya ce to yanzu ina iya bacci da ka duk mutumin da kaga ya fito ai fada akan addini amma kuma zai zo yana zanga-zanga fetur zai zo yana zanga-zangar tashin dala zai zo yana zanga zanga kaza a hankalinka kenan duk waɗannan abubuwan sun fi a zagi Allah kima? zai zo yana zanga-zangar ana kashe-kashen mutane billahi lazi la ilaha illa huwa duniya ta rushe kaf ya fi sauƙi akan a gaya wa Allah magana ɗaya ta shirka duk wata zanga-zanga da za ka yi akan bandit ba mu ce zanga-zanga ba daidai ba ce amma lallai abin da ake ba daidai ba ne amma wallahi bai kai zunubin shirka ɗaya ba a kashe mutanen najeriya kam ya fi sauki akan ka ce allah yana da ɗa ballantana ka fito ka zagi allah ko ka ɗauki wani suna ka ba shehunka na allah ko wata sifa ta allah ka ba ka. takadu samawatu yatafassarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru jibalu haddan an da'u lir-rahmani in an ce Allah yana da dafa daya sau daya Allah ya gwanda sama ta rushe ƙasa ta rugurguje da duk abin da ke cikin su waɗanda suke hayaniya da hargowa musamman waɗanda suke tutiyar 'yan gwagwarmaya amma na tattasai da tumatiri don ta tattasai da mutumatiri ne gwagwarmayar abinci ce ku sani in dai abin da kuke yi kuna ganin gwagwarmaya ne to gwagwarmayar tauhidi ta fi wannan ba a taɓa ganin wani annabi ya yi zanga-zanga a kan farashi ya tashi ba ko a karya ku kawo mana tarihin wani annabi da ya zanga-zanga saboda fetur ya tashi a garinsa ko kaya sun yi tsada a garinsa kuma ba tare da cewa ba a tashin farashi a zamanin annabawa tun zamanin annabawa farashi suna tashi yana tashi amma idan ka ga annabawa an yi ɗauki ba daɗi da su akan me shirka da tauhidi duk rigimar annabawa ka je ka karanta ta tun daga fatiha zuwa nasi akan tauhidi ne babu akan tashin farashi ba kuma ca muka yi tashin farashi daidai ba ne ba amma abin da muke ce maka wannan shine gwagwarmayar annabawa shine gwagwarmaya ta gaskiya ita ce gwagwarmaya ta gaskiya a tabbatar wa da Allah haƙoƙinsa da tauhidinsa a kaɗaita shi a daina sanya masa kishiya wannan shi ne gwagwarmayar gaske kuma in dai ba kai wannan gwagwarmayar ba to billahi lazi sai ka yi ta yunwa cikinka sai ka yi ta yunwa cikinka so da ka ci addinin musulunci yana nan a matsayinsa na addinin musulunci nasosinsa suna nan ƙur'ani da hadisi ba wani ne yake wahayi a yau ba ballantana a ce aikinsa da shi za a hukunta ƙur'ani ko a hukunta hadisi da ka ya 'yan uwa kada wata siyasar duniya ta ruɗe ku mu kanmu nan a ƙasanmu idan tsofaffin shugabannin ƙasa suka mutu har musulmi ko shugabannin ƙasa kirista suka mutu har musulmi suna zuwa bikin binne su to bikin binne su yana nuna cewa shikenan sun zama abin bikin ya zama daidai ba ma ganin manyan 'yan siyasar mu suna zuwa bikin binne wasu arna abokansu in sun mutu shugabanni har su cire hulina sai ya zama daidai musulmi zai iya kuskure amma shi musuluncin yana nan a inda yake inda yake haka wannan abubuwan ba daidai bane kuskure ne kowa ya yi su ba wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce ka aja nassi ka bi shi abinda aka ce da kai da shi duk ku zo ku bi me nassi duk ku zo ku bi nassi da haka dan wasu kasashen musulmi ko da kwana ahlus sunna ne sun je bikin binne shugaban kasar iraq wannan wani abu ne daban abinda kuma iran ta yi bid'a ne daidai yake da bikin gala ba inda aka ce a zuwa aje gawa duk wanda ya zo gabanta a ja wata aya a karanta babu ku kawo mana wannan ko a littattafan ku da shiya su kansu da ka suka yi abinsu to ka taɓa ganin addini ko da ra'ayi ku kawo mana ko nusus naku na shi'a inda a shugabanninku suka ce a yi wannan haka tsarin binnewa yake kuma babu da ka kuka yi to ka bayar da addini ya zama son zuciya bayar da za addini ya zama da ka Da ka shugabannin duniya da siyasosin duniya daban da kuma tsarin addini yadda Allah ya ce a yi shi daban da ka shi addini yana nan a yadda yake ba sauyawa ba canjawa ba sauyawa ba canjawa duk mai rai in ya rasu akwai yadda Allah ya ce a bi abin ne shi ko babba ko yaro ko shugaba ko wanda ba shugaba ba duk lokacin da aka sauka daga wannan ka'idar to an saba wa addini ko shehi ko muridi ko waye da aka dan shehuwa ne ya mutu an kada bajojala shikenan baya nuna yanzu kada bajojala ya zama halal ai shehu aka yi wa a'a da shehu da muridi da kiristofa da koma waye in ya mutu aka kaɗa bajojala an saba wa Allah an sauka daga ka'idar yadda addinin musulunci ya ce a yi wajen me binne mamaci kuma abin takaici ka ce wai wannan shi zai haɗa kan musulmi ƙur'ani kenan ya gaza ya kasa haɗa kanmu sunna mazala ta gaza haɗa kanmu me Allah ya ce mana mu bi zai haɗa kanmu bukukuwan binne mamata ko littafinsa wa atasimu bi hablillahi jami'an igiyar Allah Allah ya ce mu riƙe mu haɗa kai da ita igiyar Allah ita ce ƙur'anin da Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi bisa ga fassarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da sahabbai suka rawaito mana duk wata aya a ƙur'ani ga yadda annabi ya fassara ga yadda sahabbai suka fassara in muka ɗauki fassarar su shine kanmu zai haɗu fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah Allah ya ce in kun samu sabani cikin komai ku koma ga Allah me koma ga Allah kuma da ƙur'ani amma bikin binne mamata ba zai haɗa kan al'umma ba ubangiji ya gaya wa annaba abin da da shi ya haɗa masa kan al'umma wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin allaha allafa bainahum innahu azizun hakim shine ya taimake ka da nemakonsa da kuma goyon bayan mu'minai ya haɗa maka kansu sai Allah ya ce lau an fakta ma fil ardi jami'an inda za ka kashe kuɗin duk duniya baki ɗaya don ka haɗa kan mutane ba za ka iya ba siyasar duniya ba ta haɗa kan mutane ba ta haɗa kan mutane ƙarya ne me yake haɗa kan mutane littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bisa ga fassarar sahabbai duk wanda ki neman shari'a anan ya tsallake to billahi allazi ba zai taba samun shari'a ba ba zai taɓa samun shirya ba su da ka uwa musulmi mu gane mu faɗaka mu waye irin waɗannan abubuwa na siyasar duniya da suke zuwa kar su sauke ka daga asalin addini idan ka ga wata ƙasa kowace ce ta yi kaza wanda kana da shakku komo ka duba ƙur'ani da sunna me ƙur'ani da sunna suka faɗa wannan shine daidai ba abin da ƙasar take ba kar ku ɗauka hatta saudi arabia da muke ganin girmanta da darajarta da martabarta saboda allah ya girmama ta ya darajarta ta ya fito da annabin mu daga cikinta ya sanya mu a can ya wajabta mana yin aikin haji dan zuwa can amma fa allah bai wajabta mana bin me shugabannin saudiya ba ba inda allah ya ce mu bi shugabannin saudiya abin da ya ce mu bi shine me qur'ani da sunna idan sun dace da wannan muna tare da su in sun saba fa mun saba da su ka ita tafiyar sunna ba ta kalidi ba ce ba irin taku ba ce a ce tun da wane ya yi dole dole abin ya zama daidai ko ka gane ko baka gane ba shi ya gane a to ba haka sunna take ba in dai shehu yayi kaza ko ka gane ko baka gane ba shi shehun ya gane ka bi shi a to mu ba haka muke ba mu ba haka muka dauki shehun nan mu ba ina fata an gane so da haka wannan shine ka'idar mu kuma akan ta muke rayuwa da haka dukkanin wani wanda zai yi wata magana saɓanin wannan to sai dai mu ji shi kuma muna kallon sa tar muna ji muna gani muna kuma saurare in ji 'yan kama sannan abu na ƙarshe da zan cika da shi akwai wani ɗan tiktok kuma ɗan siyasa da ya fito ya yi wasu maganganu mutane sun yi ta tagin ɗina cewa in yi magana a kai saboda muhimmancin maganar ya sa zan yi ba na bukatar sai na yi ishara zuwa ga sunansa kila wasu daga cikin ku sun gani a cikin maganganun nasa yake cewa yana magana akan auren mutu'a sai ce auren mutu'a sayyidina ali ya ce ba dan umar da ya hana auren mutu'a ba da ba wanda zai yi zina sai shaki da aka sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama bai hana mutu'a ba sayyidina abubakar bai hana mutu'a ba umar ne da ya zo ya hana shi kuma sayyidina ali da ya zo sai ce ba dan umar da ya hana mutu'a ba da ba wanda zai yi zina sai shaki to ko ya sani ko bai sani ba na san ba dole bane ya zama iliminsa ya sani ko ya kai ya sani na san ita wannan kalmar yanzu da za a shaƙe shi a ina ya ganta a rubuce wallahi bai san inda ya ganta a rubuce ba jiya ana faɗa ya faɗa tabbas wannan magana cewa ba dan umar ya hana mutu'a ba da ba wanda zai yi zina sai shaki an rawaito ta daga sayyidina ali a wani wajen ma daga abdullahi dan abbas al-imam ibn jarir tabari ya kawo ta a cikin tafsirinsa. sa al-imam suyuti a cikin durrul mansur fi tafsir bil ma'sur al-imam abdurrazzaq as-sanani ya kawo a cikin musannaf da haka magana akwai ta to amma me ake nufi da ita ana nufin sayyidina umar ne ya fara hana mutu'a ƙarya kuke yi ku koma duka littattafan sunna inda aka rawaito waɗannan kuma an rawaito hadisan da annabi ya hana abin da ya rage shi ne a gaya maka me ake nufi da maganar saboda akwai maganganu na ilimi wanda idan baka je makaranta ba a titi ka tsince su sai ka ɗauka sun ci karo ba cin karo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya hana mut'a da hadisin sayyidina Ali a yakin Khaibar to me Ali yake nufi da yake ba dan Umar ya hana ba abin nufi ba don umar ya ɗauko dokar ya kaɗe mata ƙura ya ƙarfafa a aiki da ita ba to da mutane sun ci gaba da yin abin sako-sako saboda manzo Allah sun salama da ya hana yin mutu'a sahabbai manya wanda suke tare da shi a wajen yaƙi ne sun ji to amma labarin bai shiga ko ina ba da haka an ci gaba da yin mutu'a har bayan manzon Allah sallallahu alaihi ya bar duniya ga waɗanda labarin bai ishe musu ba har um abubakar ya zo abubakar ya zo cikin ƙalubale don sayyidina abubakar yana hawa ana rantsar da shi halifa projet na farko da abubakar ya fara yi shine zartar da jaishi usama wata rundunar yaƙi da annabi yana cutar ajali ya naɗa su su tafi yaƙin to amma da suka ga yanayin jikin annabi ya rikice sai ba su tafi ba abubakar yana zama halifa projet ɗin farko da ya fara sawa hannu shine a tafi wannan yaƙin to kaga ya shigo ofis da me da kalubale to amma da umar ya zo kuma abubakar ɗin nan kwata-kwata shekara biyu fa da wata takwas ko wani abu makamanci haka bai daɗe ba da haka umar yana shigowa a lokacin abubuwa sun daidaita sannan umar allah ya bashi tsawon lokaci yana halifanci to da haka shi ya ɗauko irin waɗannan fayil ɗin ya karkaɗe musu kura da shi ya taɓa jin annabi ya ce haramun ne da haka ya tabbatar kuma ya sa doka mai zaki kan abin misalan irin wannan suna da yawa yanzu a kano akwai hizba me hizba take yi mafi girman aikin da hizba take yi kama yan gudu ibinin da giya yanzu sai mu zo mu ce hizba ce ta haramta shan giya amma me za mu ce hizba da daga cikin abin da hizba ta fi bawa muhimmanci kama 'yan gudu ibinin hana karuwanci hana gidajen gala da sauransu ba ana nufin hizba ce ta hana ba tuntun hannun akwai shi amma wannan yana daga cikin abin da hizba ta sa a gaba wajen ganin tayaka manza Allah ya tafi ya bar duniya da haramcin shan giya amma har ya bar duniya akwai ba wanda suke shan giya dan wani sahabi ya zo a gwamnatinsa ya ce cikin abin da za mu yaƙa akwai shan giya sai a ce shi ya shan giya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin abin da annabi Isa in ya zo zai zai kashe alade zai hana zai zai dora dokar jizya akan kiristoci ko kan dukkanin wasu kafirai shin annabi Isa shi yayi wannan abin ko kwa daman akwai shi zai zo ya karfafa ni shi zai zo ya karfafa ni yanzu alade cin sahalan ne ba a ci a yau to amma annabi isa idan ya bayyana cikin manyan project ɗin da zai yi a duniya ganin an daina cin alade don shi bul aladen ma zai rinka yana kashewa kaga mu musulmi a yau ba ma kashe alade amma ba ma me ba ma ci to annabi isa shi zai zo ya karfafa dokar ya hana cin aladen ya yaƙi masu cin aladen ya ma kashe aladen manzo Allah ya ce waye atulul khinzir zai zo ya rinka kashe alade dan ya nuna alade ba dabbaci bace to sannan wa yada'ul jizya akwai hukuncin jiziya. Jiziya shine haraji da ake karba daga wajen wanda duk ba musulmi ba in zai rayu a karkashin gwamnatin musulunci wanda qur'ani ya tabbatar qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun annabi isa idan yazo zai kade wa fayil din jizya kura malaman musulunci suka ce ba shi ya zo da dokan ba dan in ka ce shi ya zo da ita to ya zama wani annabi bayan manzon Allah ya zo da wata shari'a bayan annabi ya tafi wanda kuma babu wannan ka kudirce wannan kafirci ne ko annabi isa ne ka ce zai zo da wani hukunci bayan annabi to ka ce kofar annabta ba a kulle ta ba da haka malamai suka ce hukuncin akwai shi daman a zamanin annabi amma lokacinsa ne ba zai fara aiki ba sai isa ya zo kamar sallar asuba gobe ce babu ita amma za ka yi ta yanzu sai yaushe sai lokacinta ya yi to da ka shi wannan da ya saki wannan maganar wanda zai rudu da yawa daga cikin mutane na farko su gane ba malami ba ne ba kuma kamar yadda na faɗa na rantse na rantse muku da allan da ya ɗaga sama babu turaku sai dai in yanzu in ya ji wannan ƙalubalen ya je a nuna masa inda magana take amma na san a titi ya tsince ta bai san ina take ba yanzu da zaka ce to da kace at-sayyidina Umar ne ya hana auren mutu'a ba dan shi ba da ba wanda zai zina sai shaki karanto masa hadisin sayyidina Ali da manzo Allah yace inna Allah harrama nikahal mut'ati wa lahamal humuril ahliya sayyidina Ali ya rawaito wannan hadisin manzo Allah ya yace Allah ya haramta muku auren mutu'a da cin naman jakin gida tare manzo Allah ya hada su ya haramta a shekarar da aka yi Khaibar shekara ta da bayan hijira da zaka kawo masa wannan hadisin rikicewa zai ka ce masa to kuma ai ga ibn Ali ya ce annabi ne ya haramta to kuma ya zaka hada sa da yake Umar ya haram ya hana abin nufi haramcin akwai amma Umar ne ya kadewa wa abin kura ya yi aiki da shi kamar yadda ka san a ka'ida ta siyasa tunda kai dan siyasa ne akwai abin da yan siyasa suke cewa continuity shine ci gaba da aikin baya idan wani ya yi aiki ya wuce a mulki in wani ya zo yakan sabo da wannan abin ya daɗa ɗaukarsa ya muhimmantar da shi ya ɗora a kan abin da na bayansa ya wuce to wannan akwai shi a musulunci sayyidina umar ya ci gaba ne da abubuwan da suka gabata ciki har project ɗin da annabi ya bari umar ya ɗora project ɗin abubakar umar ya ɗora kamar yadda shi ma abubakar farkon project ɗinsa ci gaba ne da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na jaishu usama to wannan shine amsar da zan bayar duk da ta yi tsawo amma dai la'alla sakon zai isa zuwa ga mutane da haka da wannan nake jan hankali musamman ga 'yan siyasa duk da ada suna ta yakar kar a shigar da addini siyasa siyasa to amma za ka dai suna yin rawar kafa kuma su jawo aya wannan shine abin da aka gaya muku din ba a raba hanta da jini dole ne in dai za ka yi siyasa ga musulmai ko kana so ko baka so sai ka yi ne sai kai maganar addini to abin da ya kamata ku yi shine idan za ku yi maganar addini in kun kai ku karanta to ku karanta idan ba ku kai ku karanta ba to ku tuntuɓi malamai kafin ku yi ne kafin ku yi magana fas'alu Ahlal, zikiri in kuntum la ta'lamun kamar yadda kuka san akwai matsaloli na kiwon lafiya ba ku isa ku shige su da ka ba sai kun tuntuɓi likitanci don kar ai muku dariya akwai matsaloli na science in suka biyo cikin kamfen ɗinku ba kwa azarbaɗi don kar a yi muku dariya to ku sani matsalolin addini ma ba a shiga su da ka dan an haife ka a garin musulmai ba nuna kai malami ne sai ka karanta addini sai ka karanta addini musamman in ka ta kama za ka yi magana akan wani abu mai mahimmanci za ka yi critical analysis za ka yi wani fiɗa game da wani abu to ka shige shi da kyau da ka auren mutu'a yau da aka ɗora a bakinka kai ka zo ka faɗa kai musu talla baka sani ba har kake jifan wani sahabi da cewa shi ya hana kamar annabi bai hana ba ma abubakar bai hana ba ma umar ne ya zo ya hana to inda a ce umar ne ya hana dan kankin kansa ka rusa kanka ai da aliyu in ya zo shi kuma sai ya ce me sai ya koyi sai ce to ni na koma na annabi na koma na abubakar amma sai na ali tabbatar da abin da umar ya yi ya ɗora ya nuna ashe maganar ba ta umar ba ce in kai yanzu kana cewa dan a cikin maganar ta hacca yake shi annabi zai bi shi annabi zai bi kaga shi a wautarsa umar ya taba wa annabi anan da shi annabi zai bi cewa shi annabi zai bi ma'ana shi zai auren ake kenan har aka tambaye shi aka ce kai za ka yi kuma sai ya tsaya inda inda ja'iri almuri yana daga cikin abin da na kalubalanci 'yan shi'a tun shekarun baya har yanzu ban ga wani yi rawar kafa ya fito ya bani amsa ba idan kuka karanta littattafan 'yan shi'a auren mutu'an nan daraja ce da shi wanda ya aure mutu'a sau ɗaya darajarsa kamar ta usaini ce in yi sau biyu kamar hassan in yi sau uku kamar ali in ya kai sau hudu kamar annabi yake wannan shine falalolin darajar mutu'a a wajensu ba abu ne na wasa ba su a wajensu yana da daraja to idan haka ne kalubalen da muke musu ku gaya mana matar sayyidina ali shi ta mutu'a ko shi aliyun baya son yayi abin da zai kamo annabi dungurungun shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga ya mana matarsa ta muta shi alhasan ga ya mana matarsa ta muta shi husainin ga ya mana matarsa ta muta duk aikin alheri ba daga wajen waɗannan za a gani ba to ina ta su amma idan ka zo maganan matan aure duk ba ganar su mun sani ba yanzu idan na ce da kuna na Fatima matar wace sayyidina Ali ta ne ta aure to ina ta muta Khadija Aisha Hafsa Zainab Ramla Safiya ummu salama matan waye na me ina na wuta shi shugabansu na najeriya ya nuna mana matarsa ta muta ko sai 'ya'yan talaka ne suke mutuwar su kadai suke so su kamo waccan darajar ya yi kama fa da zikirin dukan kirji a wajen 'yan ɗariƙa muridai suke yi shehunnai ba sa yi shi ma auren mutu annan ba kawai kamar mabiya ake zuga su je su yi kuma yanzu da za ka je wajen shugabansu na Najeriya kai duk shugaban shi'a na kowane waje ka je wajensa ka ce ala gafata malam ni kwa na ji falalan mutu'a kawai zuwa ne ka bani yaka ka ga yadda za ku kare to duk abu na hankali waɗannan ba su yi ba sai kai za a tura ɗan talaka ka je ka yi kawai ana ba wa samari lasisin su je su ta zina lasisin su je su lalace yau ina lafiyar kura bare ta yi hauka zinan nan yanzu ga ta nan ruwan dare gaba duniya kuma ka zo ka sa mata wata falala ka zo ka sa mata wata falala yau mazan aure ma suna guduwa suna bar ku mata da 'ya'ya wanda aure aka kuka haifa bare ya tsince ki a kan titi ya sheka miki ciki ya gudu kin isa ma ki samo shi ku mata da ake hana ku mutanen nan gata ake muku ku saki kanku ku je ku ci gaba da yi ku gani ku ɗebi cututtukan zamani kuma su yi muku ciki su gudu su bakku minti biyar ya sadu da ke ya gudu ya baki ya haɗa ki da takaicin shekara ba adadi ya baki da ɗan da bai da uba haka ku yi hattara in kunne ya ji ganga jiki ta tsira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta